ku shafin nawa da bambanci da naku kuna so a yi abun nan ya tafi shafin naka nawa shafin nawa na sha biyar shafin nawa sha biyar na sha biyar na sha yana soma da mi yana da shehu wani fasalin ka gani Ta'alifu ga shi nan na faɗa ma ga abin da yake farawa da shi. Ah, Kaga malam nafi ka ce kai almajiri kai almajiri bai kamata mu ka dawo an ce malum ma su zo su yi kare almajiri ne mana malum ma ka ce zo su kare yasa ana yi maka rungomi domin a fahimci abin amma kamar. ka shi nan ta'alifu Shekin. ba wani wannan fa ku kuka ce a zo mu da PDS. Malamai yake ba da almajirai ba. Da ah, malamai yake. Ba magana wani wannan. Da malamai yake ba almajirai ba. Ba magana wannan. In kai Ni almajiri ne. Ba wani maganan wani wannan ba. Ba maganan gari a cikin lamarin. Wanda ya zo satin can ne ya yi lambobi da warware masa su. Ah, malam ba umarni kike ko ba umarni ban. In ka bani zan saukar da kai. Ai ba umarni. Yawwa. Ba ne a yi. Yawwa. amma kuma ai ita gaskiya ɗaya ce ai wanne ne gaskiya malam muhammad malam muhammad kuka ce a zo da shi kun ba ka zo ya zo da pdf nasa ni ban gani ba tukun yanzu zan je duba duba ko ya tura pdf Ya ka duba ya tura pdf naka ya tura ma pdf to ya tura pdf ban gan pdf alhaji ni ban gan pdf ka tura kware wallahi na tura kamin na hau inna ah, na tura pdf ba ba ne, duba ga mutane ka duba kan screen duba kan screen duba mutane da ke kira a ah, ba wai kan screen ba fa yanzu abin da yake tafiya inna lillahi ina gwada maka waya kaji don ni ba na so mu yi wani rigima nan ina gwada ma waya ka gan yadda mutane ke kira shi san ka tura wannan dole a je ka ji ka thousand yanzu za je neman sa kana kana apa zan yi sake tura ma fa to shikenan tura tura yanzu tura malam malam muhammad na'am idan idan pdf din bai shigo ba ya karanta mana da littafin sa za mu buɗe namu to na yake malam ka tura ka tura kace zaka tura tura gashi na sake turawa ya tafi na gani To, abu ne ba mai sauki. ce nawa? Shafi na sha biyar. Shafi na sha biyar. Eh. Ina zuwa. Au, kai ka zo wancan satin nan ko? Bari zo wancan satin. Eh. Yes, ina da nakan da ka. Barin duba. A ah, babu wancan daban wannan daban karka dauko wancan. wancan daban wannan daban to duk sati sai ka zo mana da sabon littafi haka za mu tafi muna bin wancan daban wannan daban Yo naji. wancan ka naji naji wancan ba kai ka turo shi ba ni na turo shi amma ka sani akwai A ah, ni na turo shi mana shi mana Allah wannan wani irin gaba kuma ya wanda ya turo in ya yadda ka buɗe masa wancan wanda ya turo tun da ya turo ya in samu sauki ba yadda ba ka sauke shi to a kai ka buɗe wancan yawwa to nan dan tsaya daga nan yawwa ga wajen nan waƙala. qala qad fataha Allahu alayya fi hadha al-hisn wa nan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 a yau da yaddar Allah kamar yadda muka saba za mu ɗora daga inda muka tsaya. A yau muna litinin daren talata biyu ga watan almuharram a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kuma a yau insha shi shine darasinmu na takwas to a littafinmu na farko kamar yadda muka saba shine littafin al'uqudud durriya mun tsaya a inda ibnu abdulhadi yake cewa tabayyana ma'ana aya inda yake cewa faƙasattu tafsira tilkal ayati biddalil li'annahu ahammu min ghairiha sai ce wa ta bayyana ma'ana aya ta bayyana ma'ani nadhiriha Ta bayyana ma'ani nadhiriha to anan muka tsaya to sai ya ce wakala ya ce ma'ana ibnu taymiya ya ce qad fataha Allahu alayya fi hadha al-hisn haƙiƙa Allah ya yi mun buɗi a cikin wannan kurkuku kalmar hisin anan ana nufin inda aka tsare shi inda aka kulle shi fi hadhihi marra a wannan lokaci ma'ana yana ba su labari ne kamar yadda ibn rushayyik yake faɗa ya rubuta wa ibn taymiya wasiƙa lokacin da aka tsare shi tsarewa ta ƙarshe wadda daga cikinta bai fito ba Allah ya masa rasuwa to shine ibn taymiya ya rubuto masa amsa ta wasiƙar da ya rubuta masa to a amsar ne ibn taymiya yake gaya masa labarin halin da ya samu kansa a ciki a kurkuku shine yace qad fataha Allahu alayya fi hadha hisni lalle Allah ya mun buɗi na ilimi a cikin wannan kurkuku fi hadhihi marra a wannan lokaci min ma'anil qur'ani na fahimci ma'anonin alqur'ani wa usulil ilmi na fahimci ginshiki na ilimi bi ashiya'a Allah ya mun buɗe da abubuwa mata kasirun min ulama ya tamannaunaha wanda da yawa daga cikin muta malamai sun mutu suna burin su samu irin waɗannan abubuwa amma kuma basu samu ba ibnu Taymiyyah ya ci gaba da cewa wa dimtu ala tadyi akthari awqati kuma nayi nadamar bata da yawan lokaci na fi ghairi ma'anil qur'ani ba a wajen hidimtawa tsantsagwaran ma'anonin alqur'ani da fito da su ba aw hawi hadha ko dai ya faɗi wata magana makamanciyar wannan abin nufi Ibn Taymiyyah ya yi rubuce-rubuce da yawa kamar yadda muka ji littattafansa za su iya kaiwa mujalladi dubu biyar to a cikin waɗannan littattafai da ya karanta ya rubuta kusan mujalladi dubu biyar ya so a ce mafi yawancinsu tafsirin alkur'ani ne to shine yake wannan abin yake gaya wa ɗalibansa yake ta tahassuri sai ce wa arsala ilaina shay'an yasiran ibn rushayyiq ce, ibn taymiya ya aiko mana wani abu kaɗan mimma katabahu fi hadhal jinsi na daga abin da ya rubuta na irin waɗannan rubuce-rubuce da ya yi a lokacin da yake kurkuku na abin da ya shafi tafsirin alkur'ani a wata nusukar mimma katabahu min hadhal habasi a madadin min hadhal jinsi na daga abin da ya rubuta a wannan kurkuku wa baqiya shay'un kathirun fi sallatil hukmi da yawan abubuwan da Ibn Taymiya ya rubuta a kurkuku a wannan lokaci sai aka tara su aka kai su cikin taskar kotu inda ake karɓar kayan mutane a ajiye a kotu in za a ɗaure su ko kuma a gidan yari inda hukami a hannun masu hukunci ma'ana shugabanni lamma akhraju kutubahu min indihi lokacin da aka je aka fito da littattafan ibnu taymiya daga ɗakin da aka kulle shi waɗanda ya rubuta wa tuwfiya inda hum kuma haka ibn taimiya ya rasu waɗannan littattafai suna hannun masu hukunci ma'ana shugabanni na wannan zamani waɗanda suka ɗaure shi ibn rushai yake cewa ila hadha alwaqti har zuwa wannan lokaci da nake wannan magana ma'ana a wancan zamanin littattafan suna hannun hukuma ba a dawo da su zuwa ga ibn a zuwa ga yan uwan ibn taymiya ko almajiransa ba sai ce na hawa arba'a asharata rizma wanda yawan littattafan sun kai dami-dami irin na littafi har da mai guda goma sha hudu. Sai ce, "Fumma zakarar sheku Abu Abdullahi, sai kuma shek Abu Abdullahi ya ambaci mara ahu abin da ya gani, wa waƙafa alaihi ya kai gare shi min tafsiri Sheikhi na daga littattafan da Ibn Taymiyyah ya rubuta game da tafsiri. Ƙultu, Ibn Abdulhadi ya ce, na ce, wa min musannafatihi yana daga littattafan da ibn taymiya ya wallafa kitabu bayani talbisil jahamiyya fi ta'sisi bida'ihimul kalamiyya littafin da ake kira da suna bayanu talbisil jahamiyya fi ta'sisi bida'ihim al-kalamiyya fi sitti mujalladat littafin an rubuta shi cikin mujalladi guda shida wa ba'adun nusakhi minhu wasu daga cikin nusak na littafin kwafi-kwafi ɗin fi aksara min zalika sun fi haka yawa ma'ana sun fi mujalladi shida ya danganta kamar yadda muka faɗa da girman rubutu da kuma ƙanƙantarsa sai ka ga wani littafin ya cinye mujalladi guda wani kuma in an ware rubutunsa sai ya kai mujalladi biyu to a nan abin da nake so in ɗan ƙara ga 'yan uwa su fahimta shine bambanci tsakanin bayanin da ibnu abdulhadi yake yi a nan game da malaminsa ibnu taimiya da kuma bayanin da shehu razumi yake yi a jawahirul ma'ani game da shi ma malaminsa shehu tijjani shehu tijjani bai yi rubuce-rubuce na musulunci ba wanda aka san shi da su amma ibnu taimiya ya yi rubuce-rubuce a musulunci har wasu rubuce-rubucen ma babu makamantan irin nasa misali kamar littafin da ya rubuta As-Sarimul Maslul ala Shatimin Rasul. Kafin Ibn Taymiyyah ba a taɓa rubuta littafi irin wannan ba kuma bayansa ba a yi wanda ya kai ya nasa ba. Wanda littafi ne ya rubuta shi akan tsantsagwaran san annabi da kara annabi da martabar annabi da haƙƙin annabi da kuma hukuncin duk wanda ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama taɓawa ta tozarci ko taɓawa ta cin mutunci. To wannan yake nuna mana matuƙar abin da da yawan mutane suke jingina ibnu taymiya na kage da kazafi da cewa makiyin annabi ne ko makamancin haka kaga wannan ƙarya ce sharri ne domin ga ibnu taymiya yayi littafin da shehunnai da yawa ba su yi irinsa ba kuma wannan yana nuna maka hidimtawar da ibnu taymiya yayi wa musulunci ya kera da yawa daga cikin sa'anni ta fuskar rubuce-rubuce wanda a yau ba wani ɗalibin ilimi a duniya da ya isa ya wadatu da littattafan ibnu taymiya an amfana da shi ta inda baka zato masoyansa da makiyansa wanda suka yadda da shi da wanda basu yadda da shi ba da masu har masu zaginsa suna cin gajiyar iliminsa Allah ji kansa da rahama wa huwa kitabun jalilun wannan littafi da Ibn taymiya ya rubuta mai suna talbisul jahamiyya wa ta'sisu Bida'ihim al-kalamiyya littafi ne jalilul miqdari mai girman daraja ma'adumun Naziri bai da sa'a kashe shaykhu fihi asrar al-jahmiyya ibn taymiya a ciki ya tona asiran masu aƙidar jahamiyanci mabiya jahamu ibn safwan wahataka hataka astarahum kuma ya kunyata su ya kyakketa asirinsu ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله من الصين ما ضاءت رحلته da a ce ɗalibin ilimi zai yi tafiya daga duk inda yake zuwa ƙasar china kenan don neman wannan littafi ba za a ce ya yi wahalar banza ba wannan wani karin magana ne da malamai suke yi saboda nisa irin na birnin sin cana kenan idan mutum ya yi abu sai a ce ko da ya je ƙasar sin don yin wannan abin to bai wahala ba ko idan ana so a nuna maka mahimmancin abu sai a ce ka neme shi ko da ta hanyar zuwa cana ne a kafa kamar yadda ake faɗa a wani salon zance talabul ilmi walau sin. shi neman ilimi ana yin sa ne ko da za a je kasassun akar ma'ana mahimmancin ilimi ya kai ko da za ka je cana akar dan neman sa to ka je wa minha daga cikin littattafan ibnu taymiya kitabu minhaji sunnan nabawiyya akwai littafi mai suna minhaji sunnan nabawiyya fi naqdi kalami shi'i al-qadariyya duk sunan littafi ne fi salafi mujalladatin shi kuma mujalladi uku ne wa ba'adun nusakhi wasu daga cikin nusakh na littafin fi arba'i mujalladatin su kuma sun kai mujalladi hudu radda fihi alabnil mutahhar ar-rashidi ibn taymiya yayi raddi ne a cikin wannan littafi na minhaju sunnan nabawiyya ga wani wanda ake kira da suna ibn al-mutahhari ar-rafidi dan shi'a rafidiyya ko dan shi'a rafida a nan ibn abdulhadi duk littafin da ya faɗa na ibn taimiya sai ya gaya maka akan me aka rubuta littafin don ya fahimtar da ɗalibai kuma don ya sauƙaƙa musu nema in sun tashi na dukkanin waɗannan abubuwa wanda ibn taimiya ya rubuce rubuce a kansu sai ce wa bayyana jahalar rafidati wa dalalatahum ya bayyana jahilcin 'yan shi'a rafida da batansu a cikin littafin wa kadhibahum kuma ya bayyana ƙaryarsu wa hum da kiransu wa minha har ila yau daga cikin littattafan Ibn Taymiyyah kitabu jawabil i'tiradat al misriya al al-hamawiyya littafi mai sunan jawabul i'tiradat al-misriyya ala al al-hamawiyya fi arba'i mujalladatin shi ma mujalladi hudu ne wa ba'du nusakhi minhu wasu daga cikin kwafi na littafin fi akal ba su kai mujalladi hudun ba mana wasu an tsuke rubutunsu ba su kai ma mujalladi hudu ba sai ibn abdulhadi ya ce wa huwa kitabun azizul fawaidi sahalut tanawuli kuma littafi ne mai fa'ida babba kuma mai saukin a ɗauka ma'ana ba wani mai girma ba ne ba wa minha har ila yau daga cikin littattafan ibn taymiya akwai arraddu alan nasara littafin da ya na raddi ga kiristoci sammahu wanda ya sa masa suna aljawabu sahihu liman baddala dinal masihi ingataccen jawabi ga wanda ya canja addinin annabi isa almasihu fi mujalladaini mujalladi biyu ne wa ba'adun nusakhi minhu wasu daga cikin kwafi na littafin fi salasi mujalladatin sun kai mujalladi hudu wa ba'du hafi aksara wasu ma sun fi hudun wa kadhalika kathirun min kutubi al-kibari haka nan da yawa daga cikin manya-manyan littattafan Ibn Taymiyyah takhtalifun nusakhu biha kwafi kwafin su da maɗaba'ar da ta buga su sun sha bamban wani zaka ga yana da volumes da yawa wani kuma volumes ɗinsa ba su da yawa sai cewa wa kitabu wannan littafi na aljawabu sahihu liman baddala dinal masihi min ajallil kutubi yana daga mafi girman littattafai wa hafa fawaida kuma yana daga cikin mafi yawan littattafai da suka kunshi fa'idoji wa yashtamilu ala tasbitin nubuwati littafin ya kunshi bayanin tabbatar da annabta ne wa ha da ƙarrara ta bil barahini ko da kafa ta bil barahini da hujjoji annayyira masu haske alwadiha wanda suke a fili wa ala tafsiri ayin kasirin min alqur'ani kuma littafin ya kunshi fassarar ayoyi da yawa na alqur'ani wa ala gaidi zalika min almuhimmat kuma littafin ya kunshi wasu abubuwan ma banda wa'annan masu mahimmanci wa minha har ila yau daga cikin littattafan ibnu taymiya akwai kitabul iman akwai littafi mai suna kitabul iman fi mujalladin shi littafin mujalladi ɗaya ne kacal wa huwa kitabun azim kuma littafi ne babba lam yusbaq ila mithlihi ba a taɓa wallafa littafi makamancin irinsa ba gabanin ibnu taymiya ma'ana Allah ya masa baiwa da zama farau a wannan fage na wallafar littafi mai suna al'imanu da irin salon da ya zo da shi wa minha har ila yau cikin littattafan ibnu taymiya kitabul istiqama akwai littafin da ake kira da suna al-istiqama fi mujalladaini shi ma bolin biyu ne mujalladi biyu wa huwa min ajallil kutubi wa akthariha nafa'an yana daga cikin mafi girman littattafai kuma masu yawan amfani wa har ila yau daga cikin littattafan ibn taymiya dai wanda ake kiyasta su da sun kusa dubu biyar ko sun kai dubu biyar kitabun akwai wani gawurtaccen littafi shima. ma mai suna tambihur rajulil akili, ala tamwihil jadalil batili wannan shi ma littafi ne gawurtacce mai ban al'ajabi fi mujalladin mujalladi ɗaya ne wa huwa min ahsanil kutubi wa hafa fawaida yana daga mafi kyawun littattafai wanda malamai suka rubuta kuma yana daga cikin mafi yawan littattafai kunshe da fa'idoji na ilimi qala fi khutbatihi ibn taymiya ya faɗa a sharar fagen shiga littafin yace alhamdulillahi al-alim al-qadir al-khaliq al-latif sami godiya ta tabbata ga Allah al-alimi masani al-qadir mai iko al-khaliqi mahalicci al-latifi mai tausayi al-khabiri gwanin sani ko mai zurfin ilimi alkhabiru kuma gwani ta fuskar sani arrazzaki mai azurtawa as-sami'i mai ji albasiri mai gani alhakimi mai hikima as sadiki mai gaskiya al'aliyi maɗaukaki kabiri mai girma alfatiki mai tsago halitta to a wata nuskar alfa'iki maɗaukaki arratiki mai ɗinke baraka to da haka a wata nuskar alfatiki mai tsagawa arratiki kuma mai ɗinkewa kamar yadda Allah ya ce a awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kana tarataqan fafataqanaha fafataqanahuma kana tarataqan da araba suke fafataqan araba suke fafataqanahuma sai muka hade su ko a hade suke sai muka raba su kai daka al shi shine mai rabawa kaga tsagawa kenan arratiki sannan kuma mai hadawa dinkewa kenan allazi yasunnu manahija wanda shi ke tsara gwadabai washara'i'a da shari'o'i wa yubayyinu dara'iqa kuma shi ke bayyanar da hanyoyi wa a alamar tawali'a kuma shi yake kafa alamomi masu tsayi likashfil haqa'iqi dan yaye haƙiƙoƙi ma'ana dan bayyanar da abubuwa yadda suke wa yunazzilul ayati wad dala'ili Wadda Laila kuma yana saukar da ayoyi da dalilai li bayanin jawami'i dan bayanin tattararrun al'amura walfawariƙi, da rababbun al'amura wa yaqdhifu bil haqqi alal batili kuma shine yake jefa gaskiya akan ƙarya fayadimaguhu ta turmushe ta fa idza huwa kuma a ƙarshe ya zama ta halakar da ita ko ta fitar da ita Ahmadu hu na gode masa sana'an alaihi dan yabo a gare shi bi asma'ihil husna da sunayensa mafiya kyau wa sifatihil ula da sifofinsa maɗaukaka wa shukran lahu ala ni'amihil bawasiqi da kuma godiya a gare shi bisa ga ni'imomin nan nasa mabayyana mayalwata wa ashhadu an la ilaha illallahu kuma ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya rabbul magharibi wal mashariki ubangijin mafadan rana da mahudanta wa ashhadu anna muhammadan kuma ina shaidawa annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzansa ne almuayyadu abin karfafawa bil mu'jizati da mu'jizozi gagar kwaikwayo kenan khawariqu wanda suka keta al'ada muwaddihu li sabilil haqqi shi annabin shine mai bayyanawa mai bayyanarwa ga tafarkin gaskiya fil jala'ili cikin mabayyanan al'amura wadda ka'ike da zurfafansu sallallahu alaihi Allah ya salati gare shi wa ala alihi da iyalansa wa sallama kuma Allah ya sallama ma'ana ya ƙara salati a gare shi ko ya sallama a gare shi salatan salatin da nake wa annabin salati ne wa tasliman da miƙa wuya ko da sallamawa baƙi ni wanzazzu guda biyu ma baƙiyatil khala'iqu tsawon wanzuwar halittu to ana nuna min lokaci yayi da haka anan za mu tike a karatun littafinmu na farko wato littafin al'ukudu dirriya Malam Muhammad za mu shiga karatun littafinmu na biyu Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa manwala wala. A karatun littafinmu na biyu wato littafin Jawahirul Ma'ani, mun cike da ƙarshen shimfiɗa da Shehu Harazumi ya yi, za mu shiga kai tsaye zuwa ga muƙaddama ko muƙaddima, ma'ana gabatarwa mai gabatar da kanta ko kuma wacce ake gabatar da ita. Idan mun ce muƙaddima, ai allati tuqaddimu nafsaha bi nafsiha wacce take gabatar da kanta da kanta ita wannan shimfiɗar da za a yi kamar ita ce take maka bayanin kanta da kanta ko kuma muqaddama ai allati yuqaddimu hal muallifu baina yadayil kitabi abinda mawallafi yake gabatarwa kafin a shiga kai tsaye cikin littafi to ga abinda shehu harazimi yace qala shaykhu sha'arani yace shehu sha'arani yace shi shehu sha'arani shine abul mawahibi abdul wahab ibnu ahmad ibnu ali al ansari al misri wanda sufaye suke masa laƙabi da al rabbani an haife shi hijira annabi sallallahu alaihi tana da shekara 898 ya rasu hijira tana da shekara 973 kuma yana kan ɗariƙa ce ta shazaliya ashazali da haka shehu sha'arawani ya gabaci shehu tijjani da kusan shekara ɗari uku ba kaɗan domin kamar yadda muka sani shehu tijjani an haife shi ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari da hamsin to shi ko sha'arani ya rasu ma hijira tana da ɗari tara da saba'in da uku to amma gashi shehu harazumi zai kawo maganar sha'arani ma'ana maganar nan ta girmama shehu tijjani don kada wani ya ɗauka cewa maganar da sha'arani ya yi ya yi ta ne game da 'yan ɗariƙar tijjaniya a'a sha'arani ya yi wannan magana tun ba a haifi shehu tijjani ba da kusan shekara ɗari uku to da haka dai ya ce ƙala shehu sha'arani sha'arani ya ce radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda fi awwali ɗabakatihi a farkon littafinsa mai suna ɗabakat akwai ɗabakatu sufiya na sha'arani akwai ɗabaƙatu kubra akwai ɗabaƙatu subra akwai kuma ɗabaƙatu wusta duk sha'arani shi ya rubuta to sha'arani yake faɗa a cikin farko-farkon littafinsa na ɗabaƙatu sufiya ma nassuhu ga abin da nassin yadda ya faɗe shi yake sai ce muqaddimatun fi bayani gabatarwa dangane da bayanin anna ɗariƙar ƙaumi haƙiƙa ɗariƙar mutanen yana nufin sufaye mushayyadatun bil kitabi was sunna a ɗaurewa ce da littafin Allah da sunna ma'ana duk ɗariƙa ana auna ta ne a ma'auni na littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da sufaye suke faɗa kamar yadda muka ji anan kuma za mu jima a gaba ma'ana duk wani abu da kaga sufi yana yi to za ka gwada shi da littafin Allah da sunna in ya dace daidai ne in ya kuskure kuskure ne to wannan kaga magana ce mai kyau kowa ma haka yake duk abin da kowa yake yi ko sufi ko wanda ba sufi ba to za a nemi hujja ne daga gare shi idan abin nan akwai dalili a Qur'ani lillahi alhamdu in akwai dalili a sunnar annabi lillahi alhamdu in akwai dalili cikin aikin sahabbai lillahi alhamdu idan babu duk wannan to wannan abu ba zai taba zama addini ba kamar yadda Imam Malik yake cewa ma lam yakun zaka liyaumi dinan lam la yakunu liyauma dina duk abin da bai zama addini a wancan kwanakin ba yana nufin kwanakin annabi da sahabbai to a yau kuma wannan abin ba zai taɓa zama addini ba ma'ana daga zamanin tabi'ai zuwa abin da yayi ƙasa daka wa annaha kuma haƙiƙa ita ɗariƙa mabaniyatun ala suluki akhlaqil anbiya'i an gina ta ne akan bibiyar ɗabi'un annabawa wal asfiya'i da tsarkakan bayi ma'ana tsarkakan bayi kaga a dukkan wajen wani musulmi su ne sahabbai domin su ne waɗanda suka fi kowa tsarki to amma a nan da yawa daga cikin sufaye za su ɗauka tsarkakan bayi ana nufin maduna sahaba wanda a wajen kowane musulmi in ka cira annabi ba wani mai darajar da ya kai sahabbansa domin su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin har izuwa ƙarshe da haka dai sahabbai musamman halifofin nan guda hudu ciki to su ne mafi tsarkin bayi ko da wani yana da tsarki to amma kai ka san tsarkinsa bai kayyana su ba kuma su su ne wanda Allah ya umarni da abi bayan annabi a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri da Allah ya ce ula'ikan ladina hadahumullahu fa bihudahu muqtadi waɗannan su Allah ya shiryar da shiryar su ne za ku yi koyi kamar yadda Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anitum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashiduna kaga sahabbai ake nufi wa bayanu annaha kuma da wa bayani annaha da bayanin cewa ita dariqa la takunu mazmuma ba ta zama a zargi in ji sha'arani illa in khalafat sarihal qur'ani was sunnati wal ijma'i la ghaira sai fa in ta saba wa zahirin alqur'ani da zahirin sunna da ijma'in magabata banda wani haka to da yan dariƙa sai su yi wa kansu da kansu adalci kuma duk wanda zai yi magana da su to ga abin da shugabanninsu suke faɗa ma'ana duk abin da za a yi na ɗariƙanci to ya zama ya yi daidai da littafin Allah da suna mazala da ijma'in magabata in ya saba to wannan abin zargi ne kenan kaga sai a rani a nan yana tabbatar da cewa zai yiwu ya saba kuma zai yiwu in ya saba a yi zargi kuma in an yi zargin ba laifi ba ne ya ce wa amma idza lam khalif amma idan abin da 'yan ɗariƙa suke yi bai saba wa littafin Allah ba bai saba wa sunnar manzo Allah ba bai saba wa ijma'in sahabbai ba faghayatul kalami ƙololuwar abin da ka iya cewa annahu fahamun utiyahu rajulun muslimun wata fahimta ce Allah ya ba wani daga cikin musulmai faman sha'a falyamal bihi wa man sha'a tarakahu wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya bari sai ce nadhiral fahmi fi zalikal af'ali kwatankwacin irin wannan fahimtar a cikin ayyuka na yau da kullum ma'ana na ibada to abinda wannan yake nufi ma'ana mutum yana da dama ya ijtihadi to amma ijtihadin ka baya zamowa daidai sai an auna shi me da Qur'ani da Sunna kuma idan mutum ya yi ijtihadi ijtihadin nan nasa ya saba wa Qur'ani da Sunna shi kansa wajibi ne ya bashi domin ya saba wa me littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ballantana kuma ya kira wani zuwa gaban wannan ijtihadin kuma ko da a ce mutum ya yi ijtihadi na yin wani abu ko na ya gano wani hukunci sai ya zamo shi a fahimtarsa ga abin da ya bayyana gare shi to shi kaɗai ne ya lizimta ya aiki da wannan ishihadi kamar yadda muna da misalai da yawa a cikin ayyukan sahabbai misali abu huraira ya fahimci cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alwala ana so a kyautata ta kuma a tsawaita ta da haka abu huraira in ya zo alwala sai ya wanke har kafadarsa kaga yana wuce mai gwiwar hannu in ya zo wanke kafa sai ya zo har ƙaurinsa yana wuce idan sawu kaga wannan fahimtarsa ce to amma ba wanda ya bi shi a cikin sahabbai shi kansa abu huraira bai ce wani ya bi shi ba hasali ma an zai irin wannan abun buya yake baya so a ganshi. shi to amma fahimta ce Allah ya bashi ba za ka zarge shi ba saboda fahimta ce amma shi kuma bai dasa kiran mutane zuwa ga abun ba ballanta na hayyaki shinjina annabi tare da da yawa daga cikin malamai tun daga cikin sahabbai ma sun ce wannan fahimta kuskure ce ta saba wa zahirorin nasi? to da haka wannan shine zahirin abin da ake nufi in kai ijtihadi ka fahimci wani abu sabanin abin da al'umma take to ba kiran mutane kake zuwa ga wannan ijtihadin ba matukar ya saba wa zahirin nasi ko babu shi a zahirin nasi to duk da cewa Allah ya kimsa maka to kai kadai zaka yi aiki da wannan kai ma din kanka abin da ake ya zama wajibi a kanka shine ka bar wannan din ka koma abin da jamhuri suke yi kamar fahimta sayyidina bilalu ne game da ayar layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum idan Allah bai damu da girman ka ba domin da jinin da fatar da komai kai zaka amfana da kayanka shi Allah tsoron Allah yake bukata daga gare ka kawa. Bilalu ya fahimci wannan ayar tana nuna ko da zakara za a iya yin layya da haka Bilalu yake layya da zakara to amma kaga wannan ya sabawa jumhurin sahabbai to wannan shine irin irin waɗannan abubuwan da sha'arawun ni ya kawo misalin su anan dan mu fahimta sai ce wa ma bakiya babu lil inkari a irin wannan bai saura ba wata kofa ta inkari illa su uzzanni bihim sai dai dan muna na zato ma'ana kaga abu huraira a cikin wancan ijtihadin nasa duk da akwai kuskure bilalu a cikin wancan ijtihadin nasa duk da akwai kuskure to a irin wannan ba a zargin mutum domin manzo Allah tuni ya bawa mai ijtihadi hanzari a hadisi ya ce idza jahada al-hakimu fa hakamal hakama al-hakimu fa asaba falahu ajran wa iza hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun wahid idan mai kokarin gano gaskiya yayi kokari sai ya dace kuma da gaskiya to yana da lada biyu ladan kokari da ladan dacewa idan kuma ya yi ƙoƙarin gano gaskiya sai bai dace da gaskiyar ba sai ya kuskure to an yafe masa kuskuren to tunda an ce an yafe kaga ba za ka zarge shi ba to amma cewa ba za ka zarge shi ba baya nuna kuma in abin ba daidai ba ne kuma ka wayewa da mutane kai kai musu bayani shi dai ba za ka zarge shi ba to wannan ababin al-ahkamul ijtihadiyya kenan al-ahkamul far'iyya al-ijtihadiyya ko furu'iyya al-ijtihadiyya wa hamluhum ala riya'i ko ka ce abin da mutane suke riya ne ka ne musu hukunci da zukatansu to wannan ma bai dace ba domin abin da Allah ya wajabta mana shine mai hukunci da zahiri ba ruwanmu da baɗini Ɗan adam baya hukunci akan zuciyar ɗan adam ka ce wani ba dan Allah ya kaza ba wani mai riya ne wannan kuskure ne shine abin da sha'arani yake nufi anan yace wa zalika la juzu shar'an yin haka baya halatta a shari'ance mutum ya abu ka ce masa ai wani ba dan Allah ya bayi dan Allah Allah ne ya sani manzo Allah ya ce attaqawa hahuna attaqawa hahuna tsoron Allah a zuciya yake to amma tare da haka ibadoji akwai ladubban yin su idan abin da aka ce a yi a natse sai ka zo kana yin sa cikin hauragiya to anan za a yi maka fada a ce kana yin hauragiya kuma daman abin da yasa shari'a ta hana hauragiyar don a samu nutsuwa ne shi kuma nutsuwa shi yake kaiwa zuwa ga samun kushu'i shi kuma kushu'i shi yake taimakawa zuwa ga samun ikhlasi haka abin da aka ce a yi a ɓoye to bayyana shi alama ce daga cikin alamomin riya domin an ce a ɓoye ne don a samu ikhlasi bayyanawar kuma yana cin karo da ikhlasi kamar zikiri da ayoyin da suke magana akan zikiri a wajaje da dama ud'u rabbakum an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wala la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a إن رحمة الله قريب من المحسنين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين دائرة إروان سيتي ثم علم سننك سني يا أخي يا كيد أموانا رحمك الله أن لا يجيك أنك درحمة أن علم التصوف حقيقة شيء علم صوفانشي عبارة ونبياني عن علم نواني علمي إن قدها da ya tsatsafo min ƙulubil auliya'i daga zukatan waliyai ya ce yace hattastanarat bil amali bil kitabi was sunnati hattastanarat hassi da zukatan nasu suka haskaka bil amali ta hanyar aiki bil kitabi was sunnati da littafin Allah da sunna a wata nusukar haifustanarat haifustanarat ta yadda suka haskaka bil amali da aiki bil kitabi wa sunna da littafin Allah da sunna fa kullu man amila biha dan haka duk wanda ya aiki da sufanci sufanci wanda aka gina shi akan littafin Allah da sunnar manzon Allah shi shi arani yake nufi mu kula da kyau in qadaha lahu min zalika ulum yace wasu ilimin muka za su fito masa za su tsatsafo masa wa adabun da wasu ladabubbuka wa asrarun da wasu asirai wa haƙa'iƙun da wasu haƙiƙoƙi ta'jizul alsunu anha wanda harasa ba za su iya bayanin su ba nazira kwatankwacin man qadaha abin da ya tsatsafo ko ya kyastu li ulama shari'ati ga malaman shari'a min al ahkami na sanin hukunce-hukunce hatta amilu bima alimu har suka aikata abin da suka sani min ha na hukunce-hukunce abin nufi duk wanda ya aiki da abin da ya dace da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zai samu baiwa da moruwa ta ilimi Allah zai bashi tunani mai kyau zai bashi hangen nesa zai tsare shi daga shakka zai bashi natsuwa da kwanciyar hankali kamar yadda Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la kamar yadda ya ce wattaqullaha wa yu'allimukum Allah kamar yadda ya ce in ya ji lakum furqana to wannan abin duk da sha'arani ya faɗa a nan wani zai ɗauka sufanci ake nufi wannan shine asalin addinin musulunci ko da ya kira shi da sunan sufanci domin aiki da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga fahimtar sahabbai ko me zaka kira shi wannan shine dai addini da haka anan ba sunan zamu kalla ba abin da ya faɗa illa iyaka mu gane a zamanin annabi sallallahu an yi aiki da littafin Allah da sunnar manzo Allah a zamanin sahabbai an yi aiki da littafin Allah da sunnar manzo Allah amma ba a kira shi da sunan sufanci ba daga wani lokaci aka fara kiransa da sunan sufanci sai bayan sahabbai sun shuɗe da haka sufanci sabon suna ne asali abin da aka sani shine aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah bisa ga fahimtar sahabban annabi kamar yadda Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina da haka lokacin da ahlus sunna suke magana akan sufanci ba suna magana akan wannan ma'anar da sha'arani ya faɗa ba wannan ma'anar da sha'arani ya faɗa ita ce addini kuskuren kawai shine lankaya sunan sufanci wanda kuma sunan anan ba illa bane in dai aikin bai samu matsala ba to sunan ba zai zama da illa ba da haka lokacin da ahlus sunna suke faɗa da sufanci suna faɗa ne akan aikin da ake yi ba wai sunan ba kamar yadda lokacin duk da za ka yi faɗa da wata ɓarna ba sunan me yin kake faɗa da shi ba aikin kake faɗa da shi shi kake so ka gyara aiki da littafin Allah da sunnar manzo Allah ko sufi ne daidai ne aiki da littafin Allah da sunnar manzo Allah ko waye ya daidai ne ba sunan zaka kalla ba aikin da ka fattasawufu dan haka shi sufanci in ji sha'arani inna ma huwa zubdatu amali al-abdi bi ahkami shari'a shine madarar aikin bawa da hukunce-hukunce na shari'a to sai mu kalla mu gani shin sufancin yau haka ne wanda ba haka bane ba to san shin aiki da madarar shari'a an kai ya sahabbai a'a da haka kaga sahabbai su ne wanda suka fi kowa aiki da madarar shari'a da haka wannan shine asalin tafarkin sahabbai aiki da madarar shari'a amma tare da haka ba su kira shi da suna sufanci ba wannan kuma ba zai cutar ba hmm. sai ce amma idza khala amaluhu min al-ilali da sharadi duk wanda zai yi aiki da tsantsagwaran littafin Allah da sunnar manzala wanda shine shari'ar musulunci ko da ya kira kansa da sufanci ko sufi to aikinsa ba ba zai cutar ba da sharaɗin sai dai in idza kala amaluhu aikin ya tsiraita, ya wofinta min ilali daga kowace illa to wannan kuma kowa ma haka ne duk wanda zai yi aiki irin na annabi da sahabbai aikin zai zama karɓaɓɓe in babu matsala matsala shine sabawa yin gaban kai kishiyanta yin abin da su ɗin ba su yi ba kuma da sunan addini wa huzuzun nafsi kuma sai aikin ya kubuta daga soye-soyen zuciya girman kai riya jiji da kai yi san a gani da sauransu sai ce kama anna ilmal ma'ani kamar yadda ka san abin da ake kira da ilmul ma'ani a balaga wal bayani da ilmul bayani zubdatu ilmin nahawi zubdatu ilmin nahawi shine madarar ilmin nahawu ma'ana ilmin nahawu daga cikinsa ne aka tsagi ilmul ma'ani da ilmul bayani don haka shine kamar madarar ilmin nahawu faman ja'ala ilmat tasawufi ilman mustaqillan sha'arani ya ce duk wanda ya sanya ilmin sufanci a matsayin ilimi ne mai cin gashin kansa sadaka yayi gaskiya wa man huwa aina ahkami shari'ati wanda kuma ya ce ilimin sufanci shine asalin ilmin shari'a sadaka shi ma ya gaskiya to a nan abin da nake so in ji hankalin sufaye ina aka samo ilmul haƙiƙa sha'arani a nan a cikin maganar sufanci babu maganar haƙiƙa kwata-kwata da ka sufayen da waɗanda suka fara abin da yau sufaye suke jingina kansu da shi daga zamanin tabi'ai har zuwa zamanin irin su sha'arani shekara ɗari takwas ko makamancin haka ko ƙasa da haka kaɗan za ka ga babu maganar wani haƙiƙa haƙiƙa a ciki sai ce kama anna man ja'ala ilmal ma'ani wal bayani ilman mustaqillan sadaka kamar yadda wanda ya ce ilmul ma'ani da ilmul bayani ilimi ne mai cin gashin kansa na hau daban shi daban sadaka shi ma yayi gaskiya to anan inda gizon yake sakarsa shine idan mun ce shi ilimin sufanci gashin kansa yake ci ilimin shari'a kuma gashin kansa yake ci inda ma'anar daga shari'ar aka ciro sufancin to wannan babu laifi matuƙar shi sufancin bai saba da asalin shari'a ba amma idan muka ce a'a ilimi ne mai cin gashin kansa ilimi ne wanda ya saɓa da abin da annabi ya zo da shi na zahiri a shari'a lil amma wal haƙiƙa lil khasa to wannan ba haka bane kuskure ne ba ma bayanin wannan a nan wajen da haka sufaye su kula da kyau su sani akwai abubuwa da asali sufancin jiya da shekaran jiya ya sha bambanci da sufancin yau sufancin jiya da shekaran jiya suna ne kawai amma shi ne ainihin shari'ar musulunci kamar yadda sha'arani yake faɗa amma sufancin yau da sunan da aikin diya bambanta diya saba shi yasa a sufayen jiya da shekaran jiya misali irin su Hassan al-Basri irin su junaidu irin su eh, abin nan irin su eh, abul qasim kushairi ba za ka ji maganganu na ilhadi ko maganganu na barin musulunci ko cewa an sauke maka sallah ko makamancin haka ba ko da'awar sanin gaibu ko makamancin haka ba sai ce wa man ja'alahu min jumlati ilmin nahawi sadaka wanda ya sanya ilmul bayani da ilmul ma'ani cikin kunzuman ilimin nahawu shi ma yayi gaskiya lakin sai dai ka sani la ya yashruhu ala zauƙin babu wanda yake kaiwa ga shan romo sai ce anna wannan jumla ce itiradiyya jumla ce mai karan dori sai ce anna ilmat tasawufi domin shi ilimin sufanci tafarra'a ya rassanta ne min aini shari'ati daga ilimin shari'a To a nan da ya ce lakin la shirhu ala zauƙin ba mai kaiwa ga shan romo ya gano haka sai ce illa manta tabahara fi ilmi shari'a sai wanda ya nutsu ya yi nutso a cikin ilimin shari'a hatta balagal gayata har ya kai makura ma'ana ya zama wani bujimi na sanin addini to shine yake gane wai da yawa daga cikin abubuwan da aka samu na subanci daga addini ne. to sannan ya kamata mu lura da kyau duk irin wancan sufanci da ake faɗa na su Hassanul Basari na kaza na kaza na su Junaidu ba sufanci ba ne wanda ya zo da sabon zikiri sabon salati da yanayi da sauransu duk irin wannan sabon zikiri sabon salati an same su ne a baya su wa'incan suna magana ne akan mai da hankali abu abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi duk da sun yi kuskuren wajen sunan a madadin su kira shi da sunna kai tsaye ta ma'aiki sai suka kira shi da suna a tasawo. tare da cewa al-asma'u la tu'allal wannan ba abin damuwa bane ba to amma wannan shine shubhar da wasu marasa fahimta suke dauka sai su dauka cewa ai sufanci shine asalin addini ma'ana ko da a ce aiki ya bambanta da asalin na shari'a kawai sai su makale wa suna wanda su wa'incan suna nufin asalin shari'a ko da sun kira da wani suna kawai wani suna ne ramzi amma ba wai suna nufin aiki ya bambanta da aikin annabi aiki ya bambanta da aikin sahabbai ba wanda a yau kuma ba haka muke gani ba wallahu alam sai ce thumma innal abda sannan ka sani cewa bawa iza da kala dariqal qaumi idan ya shiga dariqar sufai wata ba harafiha yayi nutso a cikin ta a atahu Allahu hunaka quwwatal istinbati Allah zai bashi karfin kwakwalwa na zakulo hukunce hukuncen shari'a to kaga anan ai tsoron Allah kawai zai ce maka domin ne Allah ya ce eh, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan an gane ko to da anan duk da yayi ta'abiri da tasawu amma abin da ake nufi ta taqwallahi sai ce nadhiral ahkami irin hukunce-hukunce a zahira na zahiri ala haddin sawa daidai da daidai ma'ana irin yadda za ka gano hukunce-hukunce na shari'a in ka kiyaye dokokin Allah ka zama mai biyayya ga Allah kuma ka bi hanya ta neman ilimi Allah zai ta buɗaɗa maka to haka nan wai in ka zama sufi ka bi hanyoyi na raƙa'iku abubuwan da suke tausasa zuciya to Allah zai ta haskaka maka kana samun fahimta wannan ko shakka babu amma kamar yadda ya faɗa tun a farko kada fahimtar taka ta saba da littafin Allah da kuma sunnar manzo Allah fa yastanbitu fi dariqi da haka ta hanyar haka sai ya yi istinbadi a ɗariƙa wajibatin ya gano abubuwa wajibai wa mandubatin da mandubai wa adaban da ladubbai wa muharramatin da abubuwa na haram wa makaruhatin da abubuwa makaruhai wa khilafil aula kai har ma ya gano irin abubuwan da ake kira khilaful aula ma'ana ba haka aka so ba naziru ma fa'alahu mujtahiduna kwatankwacin irin abin da masu ijtihadi suke yi walaysa ijabu mujtahidin sha'arani yace wajabtawar mujtahidi bai zamo ba bijtihadihi ta hanyar ijtihadinsa shay'an ga wani abu lam tusarrihi shari'atu bi wujubi wanda shari'a bata zo da bayanin wajabcinsa ba aula mafi cancanta min ijabi waliyillahi ta'ala sama da wajabtawar nan ta waliyin Allah maɗaukaki hukuman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 suka fayyace ko suka faɗi haka a fili al-yafi'i shine afifuddini abu sa'adati abdullahi ibn as'ad ibn ali ibn sulaiman ibn fallah al an haife shi hijira tana da shekara ɗari shida da casa'in 696 sai ce wa idahu zalika ƙarin bayani game da haka An annahum kulluhum udulun fi shar'i cewa mujtahidai dukkaninsu adalai ne a ilimin shari'a yaktarahum Allahu azza wa jalla dinihi Allah ya zaɓe su don hidimta addininsa faman da kakan nazara duk wanda ya zurfafa bincike ko hange alima zai san annahu la ya kharuju shay'un min ulumi ahlillahi cewa ba wani abu wai da yake fita daga ilimin waliyyai sune ahlullahi ani shari'ati daga shari'a to kaga wannan Allah ya ji kanshi a rani jiya ya sani ba yau ba amma yau sufaye suna yafa sallah yau akwai sufayen da da yawa daga cikin abubuwan da annabi ya tafi ya basu haramun suna aikatawa to magana cewa ayyukansu ba sa fita daga zagagi na shari'a ana nufin wa'ancan na jiya da shekaran jiya su ma in ya tabbata domin ba masu ba ne za su iya kuskure da haka ba za ka ba su ɗahara ka ce da abin da suka yi daidai ba ne ba a'a sai dai abin da ya dace da littafin Allah kamar yadda ya faɗa a farko to wannan shine daidai wanda ya saba kuma sai a mayan musu da kayan su sai a ɗauki littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin a nan abin da ya sa muke wannan ƙarin bayanin a maganar sha'arani ba sahabbai yake nufi ba yana nufin maduna sahaba wanda suke kasa da sahabbai domin ko sahabbai kun su ba ma'asumai bane ijma'in su shine yake da isma domin manzo Allah ya ce la tajtami ummati ala balala duk abin da sahabbai suka haɗu suka yanke to Allah ya yarda da wannan ba kuma za su yi kuskure ba ba za su bata ba za su bata ba shi yasa Allah ya wajabta abu ijma'in sahabbai wa yattabi ghaira sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wanda dai yake bin tafarkin da ba na mu'mine ba mu'mine ana ana nufin sahabbai kaga bai ce mu'mini dai ba sai ce mu'mine domin yana nuna sai sun yi ijma'i sannan suke samun isma kamar yadda annabi ya ce a hadisi la tajtami'u ummati ala balala sai sha'arani ya ce wa kaifa takhruju ulumuhum an shari'ati yau ta kakama ilimin waliyyai zai fita daga zagagin shari'a wa shari'atu alhalin ita shari'ar hiya wuslatuhum ila Allah ita ce tsanin su zuwa ga Allah fi kulli lahazatin a dukkan wani kiftawa ido to kaga cewa ta yaya ma wani zai yi laifi ka bashi wata isma wane ko wane ne shi in ba annabi ne zai iya yin laifi tare da cewa yana neman daidai ba wannan shi yake nuna kuma dole kullum zai zama ya dace da daidai din ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa doso da dama mai neman gaskiya kuma yakan kuskure bai kai ga gaskiyar ba so da haka dan wane mai neman gaskiya ne baka cewa to duk abin da ya kuma daidai ne Allah ya samu mun fahimta yace walakin na asalak asalastigrabi mal lalahu ilmamin ilmamun bi ahli dariki sai ce sai dai fa asalin tushen mamakin wanda bai da damuwa da tafarkin ɗariƙa idan an faɗi wannan anna ilmat tasawufi shine cewa ilmin sufanci min aini shari'ati a ce masa shine asalin shari'a hulam ya taba harfi ilmin shari'a wai duk wanda kaga ya musun wannan to ai bai kware bane a cikin ilimin shari'a kansa sai ce wali zalika qalal junaidu saboda haka ne ma junaidu ya ce to shi junaidu shine junaidu ibn muhammad ibn al-junaid al-nahawundi al-bagdadi al-qawariri an haife shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 220 yan kai kamar yadda zahabi ya faɗa a cikin siyar juz'i na 14 shafi na 67 da haka junaidu yana daga cikin wanda suka yi zamani na farko-farko tare da eh, bayan sahabbai tabi'u tabi'i ne ya zo a ƙarni na uku to junaidu yana cewa ilmuna ilminmu yana nufin ilimin sufanci haza wannan mushayyadun abin ɗaurewa ne bil kitabi wa sunna da littafin Allah da sunna raddan alaman tawahama khurujahu anhuma junaidu yana faɗa wannan ne don mai da martani ga waɗanda suke ganin sufanci fita ne daga shari'a ba ka zama shehu ko waliyi sai kana saba wa shari'a sai kana yin waɗansu abubuwa da suka saba wa nassi irin abin da muke gani daga shehunnai a yau na wasu su su daina sallah wasu su su rinka aikata manya manyan zunubai wasu su rinka yafa sallah to idan haka Junaidu yana faɗa raddi ne ga irin waɗannan fi zalika zamani wa ghairihi tun daga wannan zamani da ma waninsa har izuwa yau to da haka ana nuna min lokaci yayi shi ma anan zamu tsaya sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu darasi na gaba sai kuma mu tashi daga kan wa qad ajma al qawm ala annahu la yasluhu lit tasadduri fi tariqi fi tariqi Allah azza wa jalla illa man tabahhara fi shari'ati kaga wannan maganganu ne na tabi'u tabi'ina wa atba'uhum wanda yake nuna maka cewa addinin musulunci dai shine dai shari'a da Allah ya aiko annabi da ita shine littafin Allah shine sunna manzo Allah kuma bisa ga fahimtar magabata na kwarai Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sam Sheikh muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Jama'a kamar yadda kuka gani insha Allah za mu kuma bude full lines insha Allah wasu ah, college kadam mu duba mu dasa aya ciki ko su Allah. Allah ya saka da ah, alkhairi Allah ya biya Allah ya nuna muna gaskiya ya bude zukatanmu kuma mu yi mu karba gaskiya insha Allah. Ehm, mun saka lamba insha Allahu barin gyara Nam to, uh, muna godiya shek Allah ya saka da alkhairi, Allah ya yi maka. Uh, mu kuma masu saurara kuma muna muku fata alkhairi ah, yanzu lines nan za mu bude su na muna kokarin bude lines nan insha Allah Na'am, ah, jama'a ku yi hankuri layin nan na. To, jama'a yanzu layin na bude insha Allah yanzu ko za mu fara dokan kira cike ko su Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, don wa ba mu jin ka bar mu je na gaba. Hello? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na mai magana? Ala Muhammad an yi lafiya ana magana da Tahiru Muhammad daga jihar Adamawa. To Malam Tahiru muna sauraron ka. Ina ma babban shehin mu fatan alkhairi Shehu. Malam na sauraron ka insha Allah. Masha Allah, Malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Amin, amin. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Muna godiya don wa. Masha Allah. Uh, malam ba abin da za mu faɗa mu ɓangaren ahli sunna sai dai mu roƙi Allah ya sa wannan aiki da kuke a aljanna Allah ya sa makomanku aljanna don saboda maganan gaskiya da Allah kuna ƙara fahimtar da mu ta farkin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. a ni takaitaccen bayanin da zan yi fata na Allah ya sa 'yan ɗarikan Tijjaniya su fahimta irin wannan so da kauna da kuke musu tun mutum yana raye a nuna masa abun da shi ne tafarkin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya bautawa Allah ya samu aljanna da shi wannan shi ne addu'an da zan yi malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku ikilasi da imani. Amin. To dawa mm. muna godiya bari mu je kwala na gaba Allah ya saka. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Malam Muhammad barka da wuri. Barka da wa sunan ka daga nake kiran mu. Ok sunan Muhammad Abdullahi. Na Malam Muhammad muna sauraron ka. Daga Katsina. To Allah ya kiyaye ka da mutanen Katsina. Amin ya Allah, amin amin. Ina yi ma malam barka da zuwa tare da fatan alheri. Malam na Kuma jin daɗin wannan karatu da malam yake yi. Alal haƙiƙa akwai ana samun ci gaba sosai karatu yana sako yana isa, sako yana zuwa inda ya kamata ya isa don mu nan duk muna cikin wanda Allah ya sa muka amfani da irin karatuttukan su malam suka fahimci gaskiya kuma muka riƙe ta. Kuma insha Allah wa tafiyar sunna muna kanta. insha Allah ta dalilin ta kansu malam muka fahimci sunna ko muna fatan Allah ubangiji ya ƙara mu malam ƙwarin gwiwa kuma malam Muhammad jiya kan kawo wani malami da ya zo yana ta hauka ba a fahimta karatu salamu alaikum kuma idan salamu alaikum muna godiya wani bai yi hauka jiya ba kai hankuri za mu je na gaba salama assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am da wasu nan daga nake kira sunana Tashi Umar Faruk. To Malam Umar muna sauraron ka. Yau Malam Muhammad ba ka tafiya daga wani bangare. Gaskiya, gaskiya. Malam Umar wani bangare bangare aha bari mu ji. Tarika ne, tarika. Yawwa, to bangaren tarika muna jin ka Malam Umar. Wace daga ciki jami'a ko kadiriya ko shazaliya? Tijjaniya. To masha Allah. Malum, yawwa yawwa malamin mujika. Yawwa na tura muku PDF. To na mi. Masha Allah. To muna kasha ka zo kenan. Ko ku da doriya. To malam Umar in kai zaka tattauna ne ya kamata ka gwada kai ni wa a sani kai ni wa. Ya almajiri. muna da pdf ainihin kudin duriya sai dai ka faɗi shafi ko ka faɗi abin da kake ni na za a buɗe na waza a buɗe na waza kar mu fara irin haka da kuma na Na waza a buɗe a'a to tsaya ka ji to inda za ka za a buɗe maka mun zo wajen a karatu an zo an wuce ma to shikenan amma ba za mu buɗe naka ba namu za mu buɗe tunda muna da shi babu babu zai yi ba To shi kenan ba zai yi, me yasa malam me yasa ba zai yi ba? Me yasa ba zai yi ba? Abin da ba Me yasa ba zai yi ba? Daban-daban ne. Me a to, me yasa ya zama daban-daban? In wani littafi ne daban-daban ne. Malam ya karanta wa. Zahirul ma'ani da muke da su ba za mu yadda ka kawo naka PDF. Amma wannan tunda already muna da shi. A'a, ah, kai, dan Allah, wannan abun ya ci kama na sarai-sarai. Malam, Malam Umar. Malam Umar. A'a oh, eh. eh. Shakir ba matsala bane. Malam Nafiu. an samu bambancin Malam Nafiu. littafin da muna da a buɗe ba. Damuwan da kuke samu, na ce muku na wadda bambancin shafi har biyu. akwai bambancin shafi hamsin a nan. Ina da hukumar jariya a gabana sun kai kwafi uku duk wanda ka buɗe banda na PDF duk wanda ka buɗe za mu buɗe naka za mu duba ma kakka damu. A ni ka kan na ce muku. Don Allah karku karku yi abun nan yanda zai zama ba wani wannan mana. Adalci aka ce a yi kowa tura PDF nashi. Shi ne magana. Wani littafi ne ba wani ba. lokaci ne. Malam Nafi'u ka ina cin lokaci. A'a Malam Nafi'u sai sai sai sai ka ji. Sai ka ji. Ah, ka sai ka ji mana Malam Nafi'u ka zo ka zo mu yi Na farko ka ji namu ba irin naka bane za mu buɗa namu in ka ji namu ba irin naka bane in ka karanto sai kai mana gyara mu ma muna da wasu anan sai mu buɗe. Yawwa. Yanzu abin dorawan shi ah. dorawan shi da komai zai ci lokaci. Zai ci lokaci. Ku dora min. Ba wani maganan kaji. Ku ji ku ji ni ba kwa so ku ji ni ne abin da yake tafiya ba abin da yake tafiya ba na faɗa muku shafin nawa da bambanci da naku kuna so a yi abun nan ya tafi shafin naka nawa shafin na sha biyar shafin nawa sha biyar sha biyar na sha biyar na yana so ma da mi yana so ma da ta ta'alifu shafin wani fasalin ka gani ta'alifu shekul ga shi nan na faɗa ma ga abin da yake farawa da shi kaga malam nafi ka ce kai almajiri kai almajiri bai kamata mu baka dawo an ce malum masu zo su yi kare almajiri ne mana malum ma ka ce zo su kare yasa ana yi maka rungomi domin a fahimci abin amma kamar ka shi nan ta'alifu shekul ba wani wannan fa ku kuka ce a zo mu da kudi malamai yake ba da almajirai ba ah, malamai malamai yake ba magana wannan da malamai yake ba almajirai ba magana wannan in kai ma ni almajiri ne ba wani maganan wani wannan ba ba maganan gari a cikin lamari wanda ya zo satin can ne ya yi lambobi da warware masa shari'u. Ah, malam ba umarni kike ko ba umarni ban in ka bani umarni zan saukar da kai. Ai ba umarni. Yawwa. Ba umarni bane ai. Yawwa. amma kuma ai ita gaskiya ɗaya ce ai wanne ne gaskiya malam muhammad malam muhammad kuka ce a zo da shi kun ba ya zo da pdf nasa Ni ban gani ba tukun yanzu zan je in duba in duba ko ya tura PDF. Ya duba. Ya tura PDF ɗinka. Ya tura ma PDF. To. ya tura pdf ban gan pdf ba alhaji alhaji ni ban gan pdf ka tura wallahi na tura kamin na hau innan na ah, tura pdf. Ba kai bane duba ga mutane ka duba kan screen duba kan screen duba mutanen da ke kira. A ah, ba wai kan screen ba fa yanzu abin da yake tafiya Inna lillahi. Ina gwada maka waya kaji, don ni ba na so mu yi wani rigima nan. Ina gwada ma waya ka gan yadda mutane ke kira. Shi san ka tura wani dole ya je ka ji ka yanzu za je neman sa kana kana apa zan yi sake tura ma fa to shikenan tura tura yanzu tura malam malam muhammad oh. na'am idan idan pdf din bai shigo ba ya karanta mana da neman sa mu buɗe namu to na yake malam ka tura ka tura kace zaka tura tura ba shi na sake turawa ya tafi na gani To, abu ne ba mai sauki. Ka ce nawa? Shafi na sha biyar. Shafi na sha biyar. Eh. <laughs> Ina zuwa. Au, ke ka zo wancan satin nan ko? Bari zo wancan satin. Eh. Yes, ina da nakan da ka. Barin duba. A ah, babu wancan daban wannan daban karka dauko ah, ah. wancan. wancan daban wannan da ba. <laughs> to duk sati sai ka zo mana da sabon littafi haka za mu tafe muna bin wancan daban wannan daban yo naji wancan ka naji naji wancan ba kai ka turo shi ba <laughs> ni na turo shi amma ka sani akwai A ah, ni na turo shi mana shi mana Allah wannan wani irin gaba kuma ya wanda ya turo in ya yadda ka buɗe masa wancan wanda ya turo tun da ya turo yan samu sauki ba yadda ba ka sauke shi to ah kai ka turo buɗe wancan yi bude wancan yi bude wancan yi shi bo bude wancan yi ba da mu kan da shi ba ga kawo Kullum sabo sabo kuma ka rinka tsaye da <laughs> Na yadda abu da wancan yin akwai wannan abun da nake so da ya magana a ciki akwai wancan yau yau buɗe masa wancan ɗin? yauwa wallahi kun ba ta min lokaci har ga Allah ne wa shi dai na sauke ka ba in ka samu lokaci ka kira salamu alaikum kwala eh, sunan ka ganna ka lokaci ma malam malam na eh, sauke na sauke shi eh. bana son magana yanzu bana dokan irin wanga yi hankuri kaji bayan kai ana maka ya sunan shi ka ce an bata maka lokaci ya kuke yin haka nan ne wato wasu mutane ba suna neman suna neman magana ni ba suna wasu mutane sun zo ba sun zo karatu ba sun zo neman fada ni amma in dai ka zo neman magana ni to ni da kai za mu yi sa gasken magana wallahi ba na dokan abin da kuke mini nan ba na dokan shi kai bayan an baka lokaci ka ce kai an an bata maka lokaci bari mu je na gaba Um, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mai magana. Sunana Ahmad Imam. Ta Ahmad Imam wani bangare? Eh, Tijaniya. To Mala Ahmad kai hankuri, ka sai kan waya doki na yan izala sai kan naka. To ba matsala. Na sauke um, dan tarika yanzu, ya kamata doki na izala na yi kuskure na dauka. na ka isa ka sai ka don Allah ikon Allah Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunanka daga nake ke kiran danwa. Eh sunana Awal Ibrahim Abu Alima daga nan kasan Tunisia. To wani bangare Mala Awal? Eh bangaren Ahli Sunna Salafiya. To muna jin ka Mala Awal. A ah, farko dai ina ma malam fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya saka mu da alkhairi. Amin amin amin amin. Ko malam Muhammad maganar da nake da shi guda ɗaya ne. Ina jin. akwai wasu daga cikin yan uwa yan ɗarika sai su koma wani shafi su kan ɗau suna ɗaukan wasu eh, wai kurakuran larabci suna ƙoƙarin gyarawa. Babu shakka wannan su ake awawantar da hankalin wanda ba su yi karatu ba wanda ba su gane me ake nufi da larabci ba. Ah, Malam Muhammad mu da muke nan kasashen larabawa ba larabi zai zo ma magana amma za ka iya kama shi da kurakurai na larabci iri-iri daban-daban. Ikon Allah. ga ina ga ina ga a ce mutumin da babu larabe ba sannan kuma babu wani kuskure so ake kawai a wawanta da hankalin mutane abin da ya kamata shine a zo a gaya abin da ake fada yana ciki ko babu yana fa ciki sun yadda akwai amma so ake a kawo wani abu daban ta yadda za a yi a kaudar da mutane ta wannan abu sannan malam ya faɗa wata magana yake cewa mu idan ibn taymiya ko eh, ɗaya daga cikin ahli sunna ya kuskure za mu iya cewa ya yi kuskure ba za mu bi shi akan kuskure ba amma su ba su yadda. su ainihin wato bi ba su yadda su faɗa kuskure akan abin da shugabannin suke yi wannan kam gaskiya ba daidai bane ni abin da nake gani shine ya kamata su tsaya su mai da hankali domin yanzu muna samun karuwa har da ganin akwai wanda in ɗarika muke tare da su wallahi da yawa sun fahimci abubuwa sosai wanda ba su fahimta da ba so magana na kenan ina wa malam fatan alkhairi malam Muhammad kai ma Allah saka mana alkhairi amin amin mun gode yawa Allah ya saka da alkhairi bari mu je bangare assalamu alaikum malam Muhammad Wa salam wa rahmatullahi wa barakatu, Malam Muhammad. Na'am, duniya na sauraron ka. Wani bangare? Ya eh, to. Na faɗa ka makalla na ce Tijaniya. Okay, to shi ke na afuwan. Na muna jin ka. Eh, ina ina gaisuwa ga Malam Long. Na fatar makalla. Na ce aka makalla akwai ni ma ina da abin nan a cikin wannan littafin na al'ukudu duriya din akwai wani waje da nake so aka maka lawo ko za a dan kara mana bayani a kai eh, farkon wajen ni a nawa anan dai a video din shafi na talatin da takwas ne musannafatu shahi rahimahullahu da eh. duri a al'ukudu duriya fi manaki ibn taymiyyah kace shafi na nawa Musannafa eh, ana wannan dai yawwa talatin da takwas ne ana amma ban san ko shi irin na kama mm. amma malam Muhammad dora PDF ɗinka mu gani amma idan ba mu kai wurin ba malam bai bukatar mu je wurin ah, ba mu wuce wajen akar makalla na yawwa shi kenan talatin talatin da nawa da takwas ni ma'ana 38 duba a 38 38 ni na wani ban kai 38 ba shi te baya kenan domin yau yi baya daga inda karatu yau eh ni na um, bari duri yau yi baya yi baya malam Muhammad baya malam malam Ahmed yana so madami eh wa eh musamman fata amma eh, yawa yana so eh wajen wakana rahimahullahu ya kulu hmm. rubbama dalatu alal ayati Yawwa. yi ƙasa kaɗan malam Muhammad

Yau gashi nan gashi nan. Gashi nan. Yau mun zo daidai. Malama da gyara domin ko wani kananan hayaniya wurin ya koya zai. Dan daga shi kaɗan Malam Muhammad daga sama kaɗan a'a. wa? To gashi nan. Wa kana rahimahullahu ya kulu. Um, ina zuwa saya sayan mm. gyara shi da kyau yauwa ya fito sosai yauwa ya fito nan nan ko nan to malam ne malam eh tambaya malam Ahmad ne eh aka makalla wajen ne wa kana rahimahullahu ya ƙulu rubama ɗala'atu alal ayatul wahidati ko na hawi mi a tafsirin na wato ibn taymi eh yace mi tafsirin ko summa as'alullah al-fahama hmm. wa aqulu ya muallima ibrahim allimni mm-hmm. wa kuntu ashabu ila al-masajid mahjura wa fiturabi mm. wa as'alullah mm. ta'ala wa qulu ya mu'allima Ibrahim mu'allima ibrahima eh, mm. mm-hmm. yaskuru bin jabal wanda ah, shi ah, Sheikh ah, Muhammad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi ya kawo cewa ya kasance ibini taimiya Allah ya ji kanshi so da yawa yakan duba littattafai Hmm. Eh, na tafsiri kamar guda ɗari saboda yana neman aya guda ɗaya hmm. wato in ya ga abun bai ishe shi ba bai samu fahimtar da yake so ba sai ya hmm. roƙi Allah ya ce ah, ya wanda ya sanar da annabi Ibrahim alimni ka sanar da ni ya ce wa kuntu asabu ilal masajidi almahajura na kasance nakan tafi zuwa ga masallaci wacce aka kaulace mata wani ha da makamancinta ko Mm. ya ce wa umar rigo ce in turmuza fuska na fiturabi a ƙasa mm. Mm. wa laha in roƙi Allah ta'ala wa ƙulu sai in ce ya mu'allima ibrahima fahimni ya wanda ya sanar da annabi ibrahim ka fahimtar da ni to sai ya samu fahimta to shi nake faɗa akar makalla wannan wajen ah, ya kasance yana cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka samu abin da baka fahimta yawa wannan aikin da yake ya tafi masallaci wacce take aka kaudace mata hmm. ya je kuma ya durmuza fuskan shi a ƙasa hmm. sannan kuma sai ya faɗi wannan ya karanta wannan addu'a ɗin. Hmm. to bayan wanda muka na'am akan makalla ina jinka ina jinka kamar baka karasa ba karasa yawa na ce kaman abin da ya fi tabbata shine mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mal ilmu bi ta'allumi wal ilmu bi tahallumi hmm. shi ana samun ilimi ne da daukan karatu a wajen maluma hmm. ana daukan ana koyon haƙuri ne da daukan haƙuri hmm. to amma ya to cewa zai karanta abubuwa maluma guda ɗari duka misali sun yi bayani amma duk bayanin shi shi bai mishi ba sai kuma ya roƙi Allah idan ya roƙi Allah din kuma sai kuma ya zamanto zai kaudace ya koma masallaci wacce aka kaudace mata hmm. a ba a ko ina ma yake roƙon Allah ba ba a masallaci ba ba a ɗakin shi ba ba wajen karatun shi ba sai ya ah, koma masallaci bayan an ce almasajidul ma'mura kuma ka ce masallaci ba maka makala a ce ba a masallacin shi ba sai ya tafi wacce aka kaudace ba a sallaci kenan mahajura ko ka taba jin ibnu taymiya yana da masallaci ka mu bar dai wannan dai to masallacin mahajura din yauwa yake masallatan da ba mutane sosai don a samu natsuwa shine ma'anan mahajura ai a mahajura wacce aka kaudace mata ne ko aka makallan A ba haka ake nufi ba. Masallacin da ba a ba mutane. Majura ba wata aka ƙaurace mata ba? Eh wanda ba mutane. Majura. To amma to yana nufin ba a sallah a wajen? A to majura dai aka makalla a wata aka ƙaurace mata ne ko? A ƙaurace wa masallaci ana nufin ba a ko cikakkiyar sallah a wajen amma ba wai ba a sallah kwata-kwata ba. In ba a sallah a kira shi masallaci to? in ba a sallah a kira shi masallaci ana samun haka a karmakallon ana samun masallacin da misali aka kaurace aka da ana sallah ka an zo ba a yi ta ma misali a lokacin karatu ka fahimce ni na buga misali a lokacin karatu yanzu masallacin kasuwa ana cikakkiyar sallah a ciki eh, ana yi da masallacin kasuwa ah, za ka yi akwai limamai a masallacin kasuwa yanzu masallacin kasuwa da daddare ana yin sallar asuba na'am aka makalla to yanzu wannan masallacin da ba a sallar asuba daidai yake da masallacin da ake yin asuba a zahar la'asar magriba isha ba daidai shi ba to wancan shi ake kira mahajur ana sallah a cikinsa amma ba kowace ba da masallatan da zaka gani na sababbin unguwanni wanda 'yan unguwar da rana duk sun tafi aiki ko sun tafi kasuwa sai ka ga wasu masallatan ba a sallah azhar da la'asa saboda unguwar ba kowa amma magriba isha asuba sun dawo gida magidanta suna buɗe masallacin su su yi sallah to irin wannan ne mahajur ko mu a tsangaya lokacin da muke karatun qur'ani irin wannan masallatan ake zuwa a tilawa da rana ko takara da rana ko aje a kwama allo in baka sani ba a karatun allo ma ana wannan a tsangaya sai ka je masallacin gefen unguwa inda da rana ba kowa sai ka shiga ka kulle kai ta karatun qur'anin ka wannan tintina ana yin sa a duniyar ilimi shine abin da a yaran tsangaya ake cewa iskali kiskali Na'am, na'am. Ka fahimci wannan? Eh, ina jin ka dai akan wakalla. <laughs> To shi kenan ci gaba da jin nawa. me ya tambaya ka bayan wannan na fahimtar da kai dai masajidun masajidun a ah, shine ce. <laughs> a to aka makalla to akwai wani sharadi da ya gwada cewa misali in kana abun nan ba za ka tambayi malami ba sai dai ka je misali kai da kanka to abin da kai baka fahimta ba shine abin da kai baka fahimta ba mm. shine neman ilimi daban kuma fahimta daban shi ibnu taymiya yana yin wancan ne dan neman fahimta ba neman ilimi ba already tun a farko an faɗi malamansa yana da sama da malami ɗari biyu mun faɗa a karatu ka koma ka karanta a baya. A na san duk na karanta kuma na je ka faɗa. Kuma dan ka yi karatu a makaranta kaza a wajen malami kaza da wannan baya nuna ka kuma fahimta. Fahimta daban neman karatun daban. Da haka bayan duk ya karanta maganganun wa'ancan malaman kuma sai ya kasa fahimta sai ya yi roƙo yanzu abin da muke buƙatar ka tambaye mu hujja ni hujja nake so ka tambaye ni ba wai aikin ba. aikin aiwadihi ne a fili yake duk ɗalibin ilimi ya san wannan fahimta daban ilimi daban Bari barin bambance maka a ƙur'anance. Allah madaukakin sarki yace wala qad ataina da wa laimana ilman mun ba annabi Dawud da Sulaimana ilimi kaga duk suna da ilimi amma a wani waje sai Allah yace wa Dawuda wa Sulaimana iz yahkumani fil hasi iz nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukumihim shahidin sai ce fa fahamna ha Sulaiman kaga fahimta daban nan Dauda an bashi ilimi a can amma da shi ma Sulaiman din amma anan kuma an bawa Sulaiman fahimta wanda shi Dauda ba a bashi ba sannan annabi Musa yana roƙon fahimta rabbi sharhali sadri wa yassirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli ay yafhamu qawli da ka alfahamu shay wal ilmu shay'un akhar Na fahimci wannan? Na fahimta. Yawa in kuma kana da wani bayani eh, eh, a bayani shi a misali barin maka wani bayani don ka daɗa fahimta. Ina jin ka aka maka Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce da shi wa mm. anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ya sanar da shi ilimi. kuma ya gaya mana malaminsa ya ce allamahu shadidul kuwa jibrilu shi ya sanar da annabi ilimi amma duk da haka annabi yana tashi da daddare ya sallar dare ya roki fahimta hadisi yana cin sahihul bukhari hadisin nana aisha ta ce idan annabi ya tashi sallar dare yana yin addu'ar buɗe sallah daga ciki yana roƙon fahimta yakan ce Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatira samawati wal ardi alimal ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim kaga wannan neman neman fahimta ne a cikin abubuwan da suka rikitar din na ilimi ihdini maktulifa fihi min alhaqi bi iznika kuma kaga annabi cikin dare yake tashi yayi sallah yayi wannan addu'a ta neman fahimta wanda kai ka san cikin dare natsuwa ake nema daidai da irin wancan abin da Ibn Taymiyyah yake na samun keɓantaccen waje don ya samu natsuwa kuma ya roki natsuwa ya roki fahimta kuma a sallah na'am to aka maka lawo shine nake faɗa yanzu a annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani dama yana Allah yana sanar da shi yana karban hadisul kudusi ma direct ba da wasitan mala'ika jibrilu ba saboda haka amma wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko akwai wani dalili da ya gwada yana iya karban ilimi daga Allah subhanahu wata'ala ai babu wannan topic ya ce ya ce zai koma makaranta Allah Allah ya bani kuma ilhama Allah ne wa kowa har dabbobi ma Allah ne musu ilhama ai To alhamdulillah shikenan. Allah ya ce wa auha rabbuka Allah ya wa eh, tururuwa fahimta amma fahimta shine ba ta zamowa daidai sai ta dace da littafin Allah da sunnar manzo Allah. Idan Allah ya in ka ji abu a ranka tunda akwai wasuwasi akwai akwai ilhama. Shedan yana zuwa ya sa maka wasuwasi. To shi wasuwasi yana bambanta da zahirin nassi amma ita ilhama ta annabawa ba ta sabawa da zahirin nasi ta wanda ba annabi ba ko kowaye ana auna ta ne da nasi in ta dace da nasi daidai ce in ta kuskure kuskurewa nasi waswasi ne wahami ne to aka makalla shine abin da nake so na faɗa yanzu misali idan mutum ya roƙi Allah sai ya ji wata fahimta ta zama shi wanda ya sa a littattafan magabata so hmm. fahimtar ah, na shi zai iya zama a kan ne? ya saba nasi hadi qur'ani hadisi ne ya saba ma tafsiri yanzu misali in na ji duk tafsiran da aka samu a kan aya ya saba wa nasi ba fahimtar magabata ba ko littattafan magabata ba kai ya saba wa nasi qur'ani ko hadisi ko fahimtar sahabbai akar makallahu abinda nake so shine kamar da kai magana ka san ba na so kamar kai kana magana ina shiga ma magana saboda eh, zan samu fahimtar da nake so haka ma yawa aka makala abinda nake faɗa shi ne shi a bayanin shi ya ce zai duba tafsiri guda ɗari ya ji duka bai mishi ba yawa aka makala wani kamar in duba tafsiri ba inda ya ce bai ji duka bai masa ba sake karanta wajen aka makalla. karanta wajen shi ai mun karanta wajen aka magana inda ya ce ya ji duka ba su yi mai ba a to me in ka ce ka samu abin nan ka karanta rubba ma ɗala dala'atu ala alal ayatul wahi da ko to shi ne karanta akwai inda ya ce ya ji duka ba su yi ba na hawo me a ce tafsirin eh na hawo ina zuwa ya karanta tafsir ko ba haka ba yace summa asalullah alfahama wa qul yawwa to wannan shi yake nuna bai basu masa ba eh to eh, inda sun shi me zai ce sai nemi wata fahimta ba haka bane bayan da tafsirin magabata ya fahimtar da shi annabi da yake ah, roƙon Allah ya fahimtar da shi eh ajini annabi da yake roƙon Allah ya fahimtar da shi a hadisin da na kawo maka a baya yana nuna ilimin da Allah ya hmm. ilmantar da shi bai gamsu da shi bane manzo Allah ya gamsu da shi to kuma ya yake roƙon a fahimtar da shi kashi manzo Allah ba shi aka ce abi a'a abin da ka gane babu ya wani shi kuma yin jami'a ba shi aka ce abi ba A haka ji kana ai amma shi annabi shi ne abun koyi ai aikin da annabin yake shi zai taymiya yake koyi da shi a nan abin da annabi an sanar da shi abu kuma duk da haka yake roƙon fahimta domin Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilman ka roƙi Allah ƙarin ilimi wanda ko ya baka ba laifi bane ka nemi ƙari na biyu to abin nan abun nan turmuza fuska a ƙasa da yake yi eh, ana nufin sujjada ai shine turmuza fuska a ƙasa turmuza al-imraqul wajhu fil abdi shine sujjada baka san wannan ba a larabci a wani Allah ni ban taɓa sanin al'imragu a sujudu ba. To a nan bi ma'ana sujudu bi karinati zikiril masjidi. Inda a ce a ƙasa kawai yake so ya goga kansa a ƙasa me zai kai shi masallaci. Wani wace iri ya ah, ba masallaci ya Aka Na ce na je masallaci na turmuza kaina a ƙasa me nake nufi. Haka makalla ai bayanin ba masallacin shi shi ne ta yace illa masjidul mahjura yace wannan hawi ha yanzu idan a Hausa ka ce na masallaci na sa goshi na a ƙasa wani hawi fa wani hawi ha fa. a'a ai ba ba ka kar kai gaba kar kai gaba eh. kalmar na je masallaci na sa goshi na a ƙasa a'a ka tsaya ka fahimci wannan ko mu fahimci juna anan na je masallaci na sa na a ƙasa me na yi to inda a ce ba sujada ba ne me amfanin ambatan masallaci in birgima ce sai ka ce kawai na yi birgima a ƙasa amma tunda ka ce masallaci qarinatu zikril masjid ita take nuna al-imragu anan bi ma'anar sujud aka maka lawa ai yace masjidul mahjura sai ce wani hawi hafa ai ba ya ya ce da yace kuntu azhabu ila al masjidul mahjura wa um, wa umaru yanzu ka fahimci dai nahawi ha hawi ha ah, wa hawi ah, ah, ha ya udu ila maza nahawi ha nahawi nahawi al masjid a yawa kaga damirin ha udu ila al masajid ko yawwa yau abin da ake nufi ko makamantanta to me me makamantan masallaci yawa to to ai shi nake so ka mun bayanin ta na har hadin to makamancin masallaci kamar musalla kaga musalla wajen da ba ginannan masallaci ba ma ko kuma gidanka inda kake sallah keɓantaccen waje duk ƙarinatul masjidi ɗin nan ko masajidi ɗin nan ta nuna maka dai murza kai a ƙasa sujjada ake nufi kuma makamantanta ana nufin makamantan masallaci me yayi kama da masallaci wajen ibada wajen da ake sallah domin me aikin da ake a masallaci sallah kuma mu addinin mu ai ba kadai sai ginannan masallaci ake sallah a ciki ba manzo Allah ya ce wa liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adarkathu salat falyusalli ni duk masallaci duk ƙasa sallah ce a na da al'ummata duk inda ɗaya daga cikin al'ummata ya samu sallah ta kama shi a ko ina ne a ban ƙasa yayi sallarsa haka annabi ya ce ko a makabarta ne <laughs> ai wannan akwai taksisi wannan am ne ai akwai nassin da ya kira makabarta a ciki ai mun san wannan kuma kai ma ka sani neman magana ne sai ce maka to ni kuma ko a ban daki ne <laughs> a ai da akwai su da yawa ai ina da ma zan tambaye ka din ko makabarta ko mayan kafuka hanya ko jiji ai na san ka sani ne alagafa ta <laughs> kakai mukabara ba fa yanzu ka sauka daga fahimta ka koma jayayya ba a ba jayayya bane na biyu shine aka makawa na san ka san cewa a makawarta ba a sallah na san ka san cewa a ban daki ba a sallah a bola ba a sallah to me na ka wannan maganar eh, a a wani fahimtar makaruhi ne dai a yi din amma na yi ka fita daga topic ka fita daga topic ba wannan muke magana ba na dawo shi yawwa a to ai shine na biyu tambayan aka makala na ji kace yana da littattafai sun kai mujalladai dubu biyar. Haka aka rubuta a littafi in kana da karyatawa kuma sai ka kawo dalilin da ya ce ba haka ba ne. A ah, ni ba ban ga wajen da aka makala. Ban ga yadda aka rubuta ba shi yasa wani tambaya. Ban ga yadda aka rubuta ba. Ka karanto daga farko za ka gani mun karanta a baya. Ka bi karatun da ka yi a baya. a ka koma ka bi wannan ai ba mu muka taimaka maka ba kai ka karanto a ni ai ni na duba ban gani ba na dauka daga gare ka ne ni ban gani shi a littafin ba ka bi karatun da muka yi a baya shi ma in shi kake so sai mu zo maka da shi aka magana sai na da shi. sai na karshe yake cewa a shafi ina ga a nawa a shafi na arba'in da ɗaya ne. Hmm. Ya ce, waƙala ƙarfata Allahu alayya fi hazal hisini, fi hmm. hilmar marrati. Ya ce, min ma'anil Qur'ani wa usulil ilmi bi A Ako? Yawa wajen mujalladin nan gashi na gano wajen ɗari biyar ne kuskure ne na ce dubu biyar ɗari biyar ne gashi. Hmm. Yawwa to saboda ai na dudduba ni ban ga dubu biyar din ba shi za a ce da bari in tambaye ka akan eh, wannan. Dari biyar ne gashi an rubuta. A wani shafi ne ya kama kallon? Shi ka ga dari biyar din? Na? A ban gani ba wallahi shi ne a wani shafi ne. To bayan shafin da muka karanta yanzu bayan sa. Lalle na ga wajen ɗari biyar din da aka yi a ƙasa. Aka yi a ƙasa ɗari biyar. da haka ɗari biyar shi ne ba dubu biyar ne ne kuskure mu wuce wajen mu je gaba eh to alhamdulillah eh shi ne nace sai shafi na arba'in da ɗaya ya ce wa ta Allahu alayya na ah. na mun je karatun mu ne da zu kai karanta yawa aka makalla eh na gan shi haka aka makalla yawa to shi ne na ce ban gane wannan wani irin kutuhi ne Allah yake yi shi nan. kamar yadda ka a wannan to asalin kalmar fatuhu a larabci ma'anarta shine nasru taimako haka bari kawo maka dalilai a ƙur'ani. na'am ubangiji maɗaukacin sarki ce in tastaftihu faqad ja'akumul fatuhu in kuna neman taimako taimako ya zo muku to sannan kalmar fatu eh. tana zuwa bi ma'ana alhukumu shi yasa akan ce da mai hukunci fatihu a madadin hakimu qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahul alim da ka alfatu hmm. yana zuwa da ma'anar annasru yana zuwa da ma'anar alhukumu ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير Fatihin. da haka alfatuhu anan da yake nufi annasru shi kuma nasru Allah ya ne wa kowa in yansurkum Allahu fala Galiba lakum da kuma fansurna alal qaumil kafirin Iza ja a Nasarullahi wal fatai. Ni dai na gaya maka nawa. To shi ne a wanne ne a nan nan buɗi eh, mai kake ne taimako din ne yake zuwa mishi ko kuma ko kuma hukunci ne. Shi ne Ka kawo da ma'anar hukunci kuma. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu in tastaftihu faqad ja'akumul fathu na'am in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu da al-fathu na karmaka Allah shi ne cewa irin annasuru ya same shi a cikin kurkuku din taimako na fahimta har yayi rubuce-rubuce na ilimi Allah ya bashi dama ta lafiya ya bashi dama ta tunato abubuwan da ya haddace a lokacin ba littattafai a tare da shi ɗaure shi aka yi ba littattafansa amma Allah ya watsake masa tunaninsa ya rubutu kuma abin da ya rubuta ba saɓanin littafin Allah da sunna ba ne ba ta yi an masa wahayi ba kamar yadda wasu suke cewa ga littattafan duk da aka ya rubuta a kurkukun ga sunan ana karantawa fatawarsa duk a kurkuku ya rubuta a cikin karatu na'am shi na ce mai eh, maganin wahayin ai kaka makala ka yi shi a baya kai ma cewa me an masa wahayi eh, ka yi maganan ka ce Allah yana ilhama wanda ma dabbobi eh ilhama an ka duba yana daukan yana daukan wahayi yana daukan ilhama ai ba shi ne topic ɗin mu ba malama usul mi topic ɗin mu ana ga wannan ba ne ya ka zo ba jayayya ka zo ba tambaya ka ce ka zo ba jayayya ka zo ba tambaya ka ce ka zo babu magana ilhama a cikin magana mu yanzu wacce ke tambaya mun wuce shafin eh, yanzu a maganar fatuhu ne ka gama wannan maganar fatihun ilhama tun a tsohuwar tambayar ka muka yi magana mun wuce ta yanzu ka gama maganar fatihun ne zaka koma ilhama ai anan da maganar fato ne aka maka lawo ba ka bani bayani yadda zan wasaka sosai ba ko na kaman baka jin daɗin tambayan to Allah ba ka ai ba tambaya bace ba ta neman fahimta na gode tambaya ce ta mujadala Allah Allah huci zuciyar a a'a ba ba fada bane ba nagode ai abu ne a fili ana kaman kalmar fatuwa na ga maka ita ta Nana ta, baka ce abinda na faɗa ba haka bane amma kuma ka tsaya kana tafiya ka kawo aka maka ba tafiya ba ce ta ne neman sani zan iya magana aka makalla a ka rike mu da yawa ok in sauka akwai wasu a baya suna jiran ka haka ya kamata gaskiya to Allah baka hakuri malam to madalla mun gode Good. za mu ji na gaba assalamu alaikum alaikum assalam alaikum wa rahmatullahi na'am me magana Alamu Muhammad suna na Musa Abdullahi daga Abuja nake kira na Malam Musa ba mu jinka da kyau don Allah daga murya suna na Musa Abdullahi daga Abuja Najeriya bangaren Ali Sunna wal Jama'a to muna jinka Malam Musa To, Malam Ahmad, na ma Malam barka da zuwa kuma ainihin maka godiya wannan program da kake yi, alhamdulillah muna samun karuwa da yawa. Kuma Allah ya saka muku da alkhairi gaba ɗaya da malaman mu baki ɗaya da suke zuwa suke ilmantar da mu. Amin, amin, amin, amin. To, Malam Ahmad, ni dai nawa gurguje ɗan shawara ne nake so na bada. Saboda gaskiya akwai wanda suke shigowa suke disrespecting mu suna musu maganganu rashin ladabi da sauransu yana da muhimmanci duk wanda bai shigo da natsuwa da siffa na malantaka ba kada a bashi dama zo yana cin zarafin malama da sauransu a cikin a cikin program alhamdulillah na ji daɗin wancan mutumin da ya zo da irin wannan ɗabi'u da ka sauke shi domin tun da ya shigo kana jin irin kalaman da yake amfani da su da da da da oda da yake baku yana muku yana gaya muku abin da za ku yi kaga wannan bai dace ba ka zo ka shigo program ɗin mutane ya kamata akwai dokoki da za a shirya na wannan abubuwan duk wanda ya zo ya bi dokokin eh, isha fm wanda ya gaba zai iya ba ya je buɗe na shi eh, ga shi um, shi wanda ya sauka yanzu imam ahmed da ya zo shi ce shi na shi hmm. shafi kaza she malam ya taimaka ya taimake ya taimake ni muka je muka neme ni na ce ma ba mu kai wurin ba haka na farshe malam ce a wurin da ya karanta mun wuce wurin mu je baya haka samo wannan peji eh. aka yi karatu ya kare an wuce she kai ka ce lalle shi an sa naka kuma hukudu duriya ni a sa naka she sa wancan satin ka kawo wani na kiyaye wannan na save shi kan computer already she sa shi na ce ya turo min shi na gan alaman yanda ya sa wancan satin akida translation shi na gane kamar shi nafsul wannan mutum ne ai ke ni wanga wancan sati ka turo hukudu duriya ya ce eh shi na ce to ina da wanda na kiyaye wancan satin nan bari mu saka wannan shi ka gwada muna wuri shikenan ya soma a yani har yana ce mu muna bata masa lokaci wannan kalma ya min zafi sosai gaskiya gaskiya bai kamata ana barin irin wayannan ba kafa dokoki kuma da makalla eh, shawara na gaba shine don Allah ba mutane lokaci mutum ya zo ya yi sa minti goma ya ba wani dama ya zo ya tambaya mutum ɗaya sai rike malam har awa guda mutane da yawa suna kan layi aga wannan abun ba mm. fa'ida ba ne kuma ne da malam ma zai amince gaskiya ya kamata ce a karatun da ya a wannan ranar a iya shi za a yi tambaya a hauda a pdf a yi karatu a wannan shafin amma ana komawa baya hmm. nan gaba za zuwa je darasi na ɗari zai kawo tambaya hmm. darasi na biyu ko na biyar a koma baya malam sabo ya kamata a duba wannan ah, malam ah, hmm. malam ya zama ah, wannan malam tambaya za a karatun malam ke karatun da aka yi wannan rana ni ban da iko eh. wannan eh na shawara ne nake ba da ina gaya maka kamar a duba wannan duban malam zai duba yasa abinda malam ya duba wancan sabon sati eh haka ne sai da daina mai da mutane baya shi kenan mu je na gaba mm. sabon sati mu yi insha Allah mun dauki wannan shawara Allah ya saka maka yanzu eh, daga yanzu ba za mu sake karba tambaya ba sai ta karatun ranar wannan karatu amma malamin bakonka da ka dauko ya ki barin malamai su yi mishi tambaya ko su yi tambaya yana ta kare in mutum zai magana sai ya hana ya hana ya ta abin nan ya kamata a rika ma mutane bayani ka ba mutum dama ya yi tambaya ko ya maka ya karanto wani abu da yake so ya karanta sai ce ah. a'a shi sai iyayen da ake so ah, shi ne zai maka tambaya kuma shi ne zai maka ga ansa yi hankuri ka bar wannan mu yi karatu yau shi yasa abin da nan mun ta akwai tattauna wanda zamu yi gobe abin ya dame mu ne mun bata hawa hudu jiya muna zaune muna muna jin takaici ah, abin ya dame mu ne ni na ji kalamu daban-daban nan to da yi hankuri an bude mun oh. bude full lines gobe insha Allah in ba mu yi karatu ba so ko ya kawo zai shigo gobe ko eh na'am alkanawi ne zai shigo gobe ko eh alkanawi insha Allah in bai in bai samu dama ba ko na za mu insha Allah muna nan insha Allah muna godiya mm, na gode malam malam malam Allah ya saki maka alkhairi mun gode mun gode malam amin amin jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan wa sunan daga nake kiran sunana Mahi Usman ina kiran ku daga nan Kano. To Malam Mahi duniya na sauraron ka muna ji. Masha Allah ya kokari na yau malam fatan alkhairi. Na'am malam na sauraron ka insha Allah. Na gode na gode Allah zaka. Alhamdulillah. Masha Allah. To alhamdulillah gaskiya na dade ina so in dan mudakala a cikin wannan shiri na malam ce zama in mun kira ba na samu ko kuma idan ba ba rubuta karatun ba sai dai abinda zai rubuta shi ne kiran waya sai zama ban san me aka gabatar ba a baya balanta na in samu dama yin musaraka a cikin wannan tattaunawa. To amma dai alhamdulillah yau ai aka da shi kaɗan daga cikin karatun gabatar ma'ani. Kusan na ne na fita a ciki, a ciki akwai ɗan tambaya da nake zan yi wa malam. to amma shashin haka akwai shawarar da nake so zan ba malam ina fatan malam zai karɓi wannan shawara ku dai ku daina na ce a daina maganar shawara shawara don Allah ku daina maganar shawara shawara don Allah wanda ke da shawara ta kasa yi sama zo kan sai za ba shawara shawara nan mun ce a daina wannan don eh, Allah don Allah ba za ta ce ba insha Allah malam Muhammadu ba yawan ba yawan sa <laughs> eh, ikon Allah eh. Oke dangane da wannan karatun da ake ne. To shi kenan malam wai za a bada shawara ko an ko dama. Idan dokar Isha FM ba ba da shawara kar a bayar ba na son a karya doka in kuma babu akwai dama to a bayar. Domin idan yanzu ka ba shi dama ya yi to wani ma in ya zo dole ka ba shi shi ne adalci. Amma in a mun a dokar isha fm ba magana shawara shawaran ku yi hankuri nan sai dai ta bayan fage to ya bada shawara ta bayan fage nan kam yayi tambaya ko yayi tsokaci ok to ba damuwa ya hankuri kai hankuri mu je na gaba da Allah ta mai da nake karfin fara wannan shirin tambaya ta farko na'am karfe nawa kuke fara wannan shirin karfe tara agogon Najeriya ok to alhamdulillah to yau Allah ya taimake ni na rafi kaɗan daga cikin karatu malam inda ake maganar walai su ijabu mujtahidin bijtihadihi shay'an zuwa karfi da a ciki to dan tsokacin da nake so in yi wa malam anan dan tambayar da nake so in yi wa malam anan gurin ita kalmar ijabi ba ta da wata ma'ana sai ta wajabtarwa. na'am tambayar da nake so in ji malam kalmar ijabi ba ta da wata ma'ana sai ta wajabtarwa a a dai larabcin shari'a ma'anarta shi da wajabtarwa amma idan luga ce tsantsabaru to tana da wata ma'ana ba wannan ba tana zuwa da ma'anar suqutu faduwa ubangiji ya ce fa'iza wajabat junubuha ai saqatat shi yasa malaman usulin fiqi suka ce alwajibu huwa saqitu wal lazimu to to banda wannan kuma babu wata ma'ana iya wanda na sani kenan wallahi alamu to alhamdulillah to akan kula tana da wasu ma'anoni banda wannan to abin da nake so dan yi tsokaci a kai shine malam so da yawa idan ka faɗi wani abu a cikin gidanku mm. idan aka zo ana ma tambaya kai shi Mm. misali a cikin littafin al'ummar dariya kamar yanzu wannan dan uwa da ya sauka Sheikh Malam Ahmad da ya yi tambaye ka abinda na saurara a kan kalmar fatahu to sai ka ko wasu ma'anoni wanda suka dace wanda kake so ka amfani da su a wani lokacin Dan ka kauce wa wani abu wanda zai iya tambaye ka ko kuma nan gaba idan wannan abin ya zo a wani waje sai a ce to ai gashi can can an faɗa a nan kuma ka ce kaza nan an faɗa nan ka ce kaza misali sai ka ɗauko kamar kalmar fatahu inda take magana kan taimako ko abin da ya gama da haka nan wanda tana ɗauke da wata ma'ana wadda ba wannan ba wanda da ita ma ta fi shahara ta maganar buɗi sauransu. Da farko, da farko ka gane? Na'am. Kai sufi ne? Mutasawwifun ana ma hayi tuwa in amut fawasiyati للناس أن يتصوفوا إن شاء الله daga wace ɗariƙa kake? Ni ba tijani ne, ni ka ne ma, anan Kano ne ka ne. Ka yadda cewa sufaye su suna da bambanci da na sauran mutane? Eh akwai inda suke da bambanci da na sauran mutane, haka ne. Kuma kowane Ba shi yasa muke bambanta fassara. Ah, ba haka bane ya samu sallau Ba babu bambanci kenan na yarda amma ba ba wai a komai ne ina zuwa afuwan afuwan ba wai a komai ba ne suke da bambanci da na mutane na yarda amma akwai wanda suke da bambanci ba ma sabani da kai anan na yarda ba ma sabani da kai anan akwai inda akwai bambanci akwai inda ba bambanci ba ma sabani anan na'am Yau wato yanzu faɗi akan me za ka yi magana kar ka ɗauki lokacinmu da yawa. To alhamdulillah to wannan kalmar tana da su ma'anoni waɗanda ba wannan ba. To abin mamaki wannan kalmar misali da a ce ita wannan kalmar kalmar ta wato yanzu a ijabi kawai muke a jawahirul ma'ani ni a daga nan ne na datsa akwai kalmar mushayyad wadda ka fassara ta da cewa ɗaurewa, wanda ita ma wannan fassarar kuskure sannan akwai mu bi daki daki mu bi daki daki ka fahimta ijabi tana da wayansu barori na'am yawa mu fara mu fara gama da ijabin sannan in zamu je mu shayyad din sai mu je yanzu ijabi abin da ni na fassara anan wajabtawa kai kuma me fassara ka to akwai fassara cewa ya yi abu ba akwai ba ba akwai ba ka fassara kai a nan me kake nufi ban in ijabi ba wajabta ba ne me ake nufi kana jina wannan akwai ilzami ne nake maka wannan misali misali ne nake maka da idan abu ba da ilzami fassara muke magana fassara kace nayi kuskure ka gyara fassara ba wani ba wani ilzami ba kai ka fassara mu duk Hausawa da ta ne ijabi mujtahidin wajabtawar mujtahidi fassara kai da wata Hausar mu ji ba wannan ba saurara shan kallon saurara dan Allah kai hakuri saurara kai hakuri baka fanci dalilin da sai kira ka ba a nan gurin da na kira ka gyaran fassara ka zo baki ina zuwa saurara na kaji inda nace kai kuskure a kalmar ijabi kai na fada ka ka ce na yi kuskure mai to in haka ne me ya kawo ka faɗe ta me ya kawo ka faɗe ta to me kake so da ita in ba kuskurantar da ni ba ka gyaran nake so in ji saurara ina so in nuna maka cewa idan har abu yana da wata ma'ana daban wanda ba zuwa ne ka karantar da ni ba kai ba zuwa ne ka karantar da ni ba idan kuskure ne ijabi da nake wajabtawa ka gyara in ba kuskure ba ne mu wuce wajen mu tafi wani waje ba zuwa yana zuwa ba zuwa kai a karantar da kai ba amma ina so da abin da mutum zai ana so ya adalci haka ne ko ba ka bane ba misali idan an zo da wata kalma idan wannan kalma ta fatahu da ake magana kai wanda ka kawo sai mun gama da ijabi na ce ba za mu je fatahu za mu je za mu je mu shayyad amma mu gama da ijab ai shi ka fara in kuma ka gama da shi to mu fita mu tafi wani kana ji na san galau ka gama da ijab kalmar ijabi ina zuwa saurara kalmar ijabi ina zuwa da ma'ana ai ga maka nake sai ai da na tambaye ka ba kalma ba ta kai guda jika zani ba kana tana zuwa da ma'anar suqut kace ko ma kace ba ce ba wata ma'ana ce wannan kace su bi ka sani ba ba fa ma'anonin kalmar yanzu muke magana ba da na fassara anan ina zuwa daidai na fassara ko kuskure da na tambaye ka kalmo ma'anoninta dan Allah ba bi kace min ka sani ba ai na gama da wannan ah, to shi ne na gaya maka tana zuwa da waɗansu ma'anoni ga su zan gaya maka idan muka ga ba ni gaya maka ji wannan ka bari in ina nema zan zo wajen ka ne amma yanzu ni bana neman ka gaya min ma'anonin kalmar ijab ni da na fassara da ijabi a nan da wajibi daidai nayi ko kuskure ne akan kalla gaskiya kana da jayayya wani lokaci amma ka yi hakuri kai yanzu me ka zo yi kai yi hakuri ni tambaya ka zo yi kuma da neman ka ba jayayya na zai ba ni kan zo in yi tambaya to yi tambaya ka na ce tambaya ka zo yi tambaya ka amma ka ina zuwa kamata yi yadda kake kokarin a'a yawa dukkan abin da tambaya kai ba ka ce tambaya ka zo yi kai ka ce tambaya ka zo yi tambayar ka ai na mata tambayar kalmar ijabi a shanta na mata tambaya kace waɗannan malamin su ne to na so in ƙara ma wa'insu sai in yi ma bayanin cewa to ana bukata bana bukata abinda nake cewa tawa da na fassara a karatu in na yi kuskure gyara in ban yi kuskure ba riƙe kai taka bana bukatar taka to eh, dala da yanzu misali ita wancan kalmar fatahu da aka aka fassara ta da da cewa ka gama da ijabin ne ka gama da ijabin ne mu tafi fatahun ka gama da ijabin ne mu tafi fatahun ko kuwa ka daina haɗa mana magana ba haɗawa ke ba misali ne za a yi ma dan ka fahimta yanzu wannan kalmar tafi straight zuwa point ba mu da lokaci tafi straight zuwa point Ka kala ka gida zuwa to yanzu to wannan magana a barka ka so mu yi ta yanzu kalmar mushayyadu da ka fassara a yi ta daki daki kar ka haɗa mana magana daki daki zani ka gama da ita yanzu mu tafi ga ba sha so a yi misali ne da mutane da za su gane ita kalmar fatuhu idan aka fassara ta da buɗi kuskure ne amma ka ga kai kin yadda kai a fassara ta da buɗi a nan gurin saboda ta ta eh buɗin buɗi shine taimakon baya kalmar kalmar buɗi ko a Hausa a kassu taimako a ammu dukkanin buɗi taimako ne amma ba dukkan taimako ne buɗi ba ba dukkan kai buɗi ne sai kuma kai da ba bangaren taimako saboda ka san tambayoyi za su bi ba. to da haka ne nake so in baka misali anan sai mu yi magana to mu ga wacce wacce daga cikin waɗannan ma'anoni wacce ma'ana ce ta fi dacewa da wannan kalmar a nan wurin amma tun da ka ki mu tafi kalmar mushayyadu mala ya fassara ta da tsaurare hmm. inda aka zo kan maganar al'imamu imamu junaidu hmm. ilmuna ilmuna haza yanzu mun gama da mun gama da mun gama da fato mun zo mushayyadu yanzu ba mun gama da su amma ba wai an cimma da ciza ba saboda ta ki bari na in yi magana yadda mutane za su fahimce ni da na zo yi magana sai da zan ɗauko ai komai shi misali Allah ne ya zo da shi a Qur'ani dan mutane su fahimci wani abu ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi bayani tare da iya bayani Allah ina zuwa Kawo misalin naman ka misalin amma sai kawo misali wa tilkal amsalu ma illa al-alimuna law anzalna hadha al-qur'ana ala akan wanne zaka yi amma dai ko a Qur'ani Allah misalin ba baragada yake yi ba yana tsayawa yayi komai daki daki yanzu kai akan me zaka yi misali sai mu ji Adam subhanallah ubangiji ai ba ma yayin ta ba yayin ta ba subhanallah wannan kalma ai sai kana ta takuda magana kuma ka ce Allah yana misali yanzu wannan baragadar ka tsallaka dan ka tashi da shi Allah yake misali a haka barara ni ba tsallakawa nayi ba to ka tsaya ka bi magana da ki yanzu akan me za ka yi misalin mu baka akan me kaga asalin ita wannan kalma ta ijabi akan me za ka yi misali mu baka akan me akan wannan kalma ta fatahu to shi mun ji fatahu yi mana misali da ita yawa da ka zo nan da aka zo aka sai malam ya tambaye ka malam yanshi malam Imam Muhammad sai ya tambaye ka kalmar fatahu yana tambayar ka sai kai tarab sai ka ɗauko inda take ɗauke da ma'anar taimako hmm. ne ko hmm. sai ka kawo da ma'anar hukunci na kawo ta ma'anar hukunci ina da amma dai a gurin kai wadda ka nuna kama ita ce ibn jami'a yake nufi ta kamar mace makoci sai ka kawo su a alqur'ani sai kawo misali ita ta dace da nan ita ta dace da nan a to kaga wannan musan zuciya ne to ni misali ni ba na zo na fassara nan gurin nace shi ya dace ai sai akram musalla ba haka ke ba wanne to kai kawo wacce ba wannan ba wacce ta dace da wajen ka fassara aji a shi buɗi yake da ke ibn taymiya kawai ka san tambayoyi za su biyu ba ya buɗi so ne buɗi yi wa mutane bayani su fahimta ne buɗi ai ai a gaba sun faɗa wa lahu futuhun min guyubi ilahihi wa tahazzunun wa tamaskunun ba mu zo nan ba kakka tsallake a nan ba mu zo nan ba kakka tsallake a nan a nan fassara mana me buɗi a nan ina zuwa na ci na san ba zuwa ba amma kai in ka fassara ta da buɗi to wala Allah nan gaba tunda magana ce ke kai ta idan an zo kan magana da ake anan ka kyala Allah kai abin da ake anan yanzu canja mata fassara kai mu ji taka nan buɗi yake nake shi bane jami'a yana da buɗe buɗi me buɗi mu Hausawa ne me buɗi ah ba ba wuce ne kake kuma san buɗi ba wasu abubuwa da yana zuwa mutum kamar magana ilhama ba ah, yana zuwa kamar magana da ilhama da shi ilhama daban buɗi daban bainahuma umumun wa khusus kamar ya to bari in ma bayani yanzu ka yadda in ma bayani yi bayani amma ba wai zan su da sai na ji abin da ka faɗa in abin da in ka in abin da ka faɗa gaskiya ne to zan iya gamsuwa da shi in kuma abin da ka faɗa ba gaskiya ne bar ni in mutu kafin ka binne ni man kan ka karyata ka bari a mana Ah ban karyata ba hadi ba na haka kai ba dan karyata wani kai ba dan karyata ka wallahi ai alamomin suna nuna karyata za kai ka bari sai an faɗa in an yi kuskuren sai ka ce baka yadda ba amma ba a faɗa ba ka fara musu amma kan kallon kai ba dan karyata ka ba to ka bar ni yanzu in magana kafin ka ce e ko a'a ko ka gamsu ko baka gamsu ba yi bayanin to fatahi iri biyu ne a larabci akwai akwai fatahi fil ma'anawiyat akwai fatahi fil hissiyat akwai budewa ta abin da ake gani kamar bude kofa na'am kamar a larabci ka ce fatahal bab kaga wannan yana da bambanci fatihi ne fil mahsus amma ka ce fatahi kamar ka ce ya buɗe mun kwakwalwa wannan fatahi ne fil ma'anawiyat alfatuhul hissi da alfatul ma'anawi da aka buɗi da kake cewa da Hausa an yi buɗi sai ka faɗi wani irin buɗi in buɗi ne na abin da ido ke gani kamar ƙofa wannan an san shi daban wanda ba shi ibnu tamiya yake nufi anan ba domin babu wata ƙofa da ta kulle ballanta da a buɗe hissiya wanda ido ke gani buɗi anan ana nufin inshirahu sadar inshirahu sadar yawata kirji da ba da fahimta shi ibn taymiya yake nufi anan to amma dai ta san ni ba ina nufin cewa na kofa bane tunda babu kofa ba sunan wani abu wanda yake hissi ne a gurin babu shi to fassara mana me kake nufi da buɗi kai fassara buɗin naka yi bayanin sa da Hausa abin da nake nufi ya samu fitu futuhatu daga ubangijin Allah ya masa Karasu da Hausa fitu hatu. bari in gaya maka malam wannan da sufaye suke yi wannan wannan kalmar da kake faɗa ta futuhat irin abin da Ibn Arabi mm. al-Hatimi ya littafi mai suna al-Futuhatul Makkiya, mutum ya zo ya shirga ƙarya ya ce Allah ne ya masa buɗi ba nasi ba aya kuma ta ci karo da nasi da aya ba wannan fatahin irin naku na sufa ibn taymiya yake nufi ba kai ka san ibn taymiya ba sufi bane ba da haka dole ne in mun zo littattafan ku na sufaye in mun fassara fatahin ku ya sha bamban da fatahin da sauran mutane suke magana da shi fatahin da qur'ani yayi ba shine a maka wahayi ba ko a zo maka da wani abu sabanin shari'ar annabi ba wanda na kawo nassun Qur'ani sahabbai sai fatahu a wajen Allah yace in tastabtihu faqad al fathu malaman mufradat suka ce in tastansiru faqad an nasru ake nufi amma sufi eh, musamman mai aqida irin ta Ibn Arabi Al-Hatimi Ad-Da'i idan yace an masa fatai yana nufin an gaya masa wani abu sabanin na shari'ar Annabi Muhammad wanda shine ah, futuhatu da kake faɗa na sufaye aka masa lauka ya kuri wannan safa da ne daga wajenka akwai abubuwan da da sufaye ba su ci karo da shari'a ba kawai dai gane su ne sufaye wannan ya ci karo wannan ya ci karo yana daga ciki kunan na ku duk abin da yake yana zuwa duk in an zo nan gurin duk wani abu da ya sarkake sai ka bashi mafita akwai abin da ya bani mamaki wallahi kai maka lau karka fita daga topic karka fita karka fita daga topic karka fita daga topic karka fita daga topic karka kara mana wani topic a topic zan fita ba ina nan Malam Muhammad. To saboda haka dai ina zuwa saboda haka dai kage da fita daga topic din alfatuhu ka sauke mun shi da ya fita daga topic din alfatuhu da muke magana ka sauke shi. Ko ban fita ba ina jin ka ina ina zuwa ban fita ba. To fassara mana ne fatuhu me fatuhu. A taka fassarar Allah ya masa mm. buɗi ni na ce Allah ya bashi fahimta ya yalwata masa kirji ya rubuce rubuce da ka babu littafi kai fassara taka aji. to duk magana ɗaya ce dai ni ma na ce Allah ya masa buɗe buɗe ya samu da Allah magana ɗaya ce babu jayayya an gama. ya ina zuwa sauke shi ya samu ne ga wajen Allah na wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am dawa muna jinka dawa sunanka daga nage kira. suna na musu bawa daga nan makatul mukar da malam musbahu muna jin masha Allah eh malam Muhammad yana gaida ka ina maka fatan alkhairi da kuma babban malamin mu da irin wannan namijin kokari da yake yi a wannan gidan hujja na'am barakallahu fikum ku. fikum eh, barakallahu malam wanda zai zo wanda zai zo ya ringa fama nema yake ya kakalo laifin da babu kawai dan ya bata wa malam lokaci da Allah in ya zo da Allah in an fuskanta haka a sauke shi mutum ya wurin minti ashirin kawai shi neman laifi yake neman ya zo ya karatu shi ma a sa mishi lambar waya a doko mishi amma kare bata ma kare bata malam lokacin zaka diba ga malam Imam Ahmad me amfanin doko shi da kuma shi wannan nabi duk mutumin da yake ganin akwai wani abu da yake gani ya zo ya karanta ya sa a sa mishi lambar waya mutane su doko mishi amma mutum ya zo ya yi tambaya kawai ya sauka ana jina na muna jin ka malam. mutum in ya zo shi in zai yi tambaya ba malam bai zauna ba ya gamsar da kai malam ya zo ne yana karatu saboda awam ku da kuke da ilimi kuke ganin abun ba haka bane ku ma ku zo ku yi karatu kamar yadda malam ya yi karatu amma malam yana fama ya ceto waɗanda ba su ji ba su gani ba maskinai waɗanda suna bin ɗariƙan ne su a kawai da ka suke bi ba su zama ma me a ciki wanda Allah ya sa da rabon zai shirye shiryu amma ku da kuke ganin ku malamai ne to ba malam ba shi da lokacin ku ku zo ku sa littafi ku ma ku karanta a doko muku waya ku bada jawab wannan shine shine shine abin da nake so in doko in faɗi bayan haka bayan magana da nake so da nake so in faɗi malam ba ya zo kare shefin islam bane hmm. malam ya zo ne yayi karatu a fahimci gaskiya abu gaskiya a bautawa Allah da gaskiya shi yasa malam yasa karatu asali ma littafin da malam yasa ba littafin shafi islam bane Littafin ne na hmm. yan tarikun tijaniya suke ta hayaniya a kan shi da kuma hmm. jawahir ma'ani duk sun zo sun gaza kariya jawahir ma'ani amma su zo su suna fama laifin shafi islam tayyib kada sun hmm. laifin shi suke so su zo su ma su karanta a sa musu lamba waya a doko musu Wani shine bayanin da nake so in yi amma malam Ahmed dama mun sani tun a shafin sarki zaki. Ah kai hankuri kai hankuri mun sauke ka. A bari mu je na gaba assalamu alaikum. Assalamu alaikum Wa alaikum assalam. Me magana? Malam Muhammad kana magana da Alkanawi. To Malam Alkanawi ina sauraron ka. Allah malam ina yi fatan alkhairi ina roƙon Allah maɗaukaki sarki sa a gida ne mai kyawawan ayyuka. Eh Allah karatu alhamdulillah yana shiga sako yana zuwa inda ake so. Alhamdulillah masha Allah tabarakallah. Eh wato kan muka lau ɗaya shawara ce nake da ita duk dai da yake abin da yi mala alkanawi mun ce ban ba da dama wani ta shawara nan kai hankuri eh abin da ke faruwa nan malam muhammad na'am maimaita wata ka'ida ce da kuka faɗi ba wai shawara ba ce irin ta wani abu ka'ida ce kai ma ka faɗi ta na'am to inda ka'ida muna ji yawwa kai ma ka faɗe ta ta cewa idan ba a zo wani waje ba wani kada ya ɗauka ya zo ya ce ai gashi a ce abu kaza. Eh haka nan ne wannan ka'ida ne. Yawwa kuma guraren da suke ɗaukowa wa'insu abiyati ne na wa'insu sufaye da suke rikici da ibn taimiyya ya mutu suka zubar da makamansu suka ringa masa abiyat suka ringa guluwi saboda haka aƙida su ta gina akai. sai suke so da irin wa'annan ne kuma wai za su zo su kama ibnu taymiya ko su kama mu kaga ai akwai ha'inci a nan na gaske shi yasa ma in ma za a zo malam duk wanda zai karanto baiti mm. cikin wannan littafin to ya fara tarjaman mai baitin ya mm. sunansa me a mm. tunda ibnu abdulhadi ya kawo yawwa tunda tattarawa yayi gaba daya daga inda ma suke ɗaukowa tsakiyar littafin malam ma hmm. ka taba ulama ufi wa fati sheikh to hmm. daga nan abin da ya karshe suke ɗebowa duk wannan shirma. to shi yasa malam kamata ya mutum in ya zo ma zai karanta in an zo wajen ko da an ba shi dama ya faɗi tarjaman me shi kuma ya faɗi aƙidan me shi hmm. gaskiya ne shi eh, eh sannan abu na biyu malam Allah isa ka malam da alkhairi malam fassarar da kai wa Ibn Taymiyyah malam wato shi yasa ake so eh malama waɗanda suka yi zurfi su zo su ringa irin wannan karatun awa wato su suka yi malam wannan cewa ai an masa fatahi hmm. si mana shigo shigo ba irin fassarar da yawwa yawwa irin tasu wannan yawwa wanda kuma malam yawwa wanda malam ibnu taymiya kuma yayi wa wannan raddi sosai kuwa kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa hmm. cikin bolin na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar hmm. yake cewa wamanin da Mm. أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد mm. صلى الله عليه وسلم فهو كافر ملحد yace wa da'a duk wanda yayi da'awa anna min al cewa akwai daga cikin waliyai allazina balaghatuhum risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama saƙon manzancin manzan Allah ya riske su su waliyan mallahu tariqun ila Allah akwai wanda yake da wata hanya zuwa ga Allah hmm. la yahtaju fihi ila Muhammadin baya buƙatar Annabi Muhammadu a cikin ta ibnu taymiya yace fa haza kafirun mulhidun wannan kafiri ne mulhidi hmm. wanda su kuma aƙidar su ne shine wannan suke kira fatai hmm. kamar gashi malam a cikin wannan littafin yanzu da zan karanto gashi a cikin wannan littafin ya zo a cikin jawahirul ma'ani sa'annan shehu ibrahim ya ƙara ambatansa a cikin kashiful albasu ko kashiful albasu an faidatul khatimi abil mm. abbasi a cikin na jawahirul ma'ani wanda yake da kitabur rima a ƙarshe cikin juz'i na ɗaya shafi na goma sha biyu ga abin da yake cewa yace ilm ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka anna ar-rajula la yakmulu fi maqami ilmi hatta ya ilmuhu 'an Allah azza jalla bila wasitatin min naqlin aw shaykhin فإن من كان علمه مستفادا من نقل أو fama bariha anil akhdhi min al sati. yace wa zalika ma'alulun inda ahlillahi azza wa jalla yace sani ya kai dan uwana Allah idatar da ni da kai ko da mu yace annar rajula lallai mutum la yakmul baya cika fi maqamil ilmi a mataki na ilimi a matsayi na ilimi hatta ya kuna ilmuhu wa anillahi azza jalla Hmm. har sai iliminsa ya kasance daga Allah yake hmm. bila wasitatin ba tare da wasita ba kaga babu alkur'ani don shi alkur'ani akwai wasita hmm. sai ka ajiye alkur'ani kana karɓa daga Allah bila wasitatin sai suka ce min naƙalin alkur'ani naƙali ne mutawatiri sannan hadisai ma naƙali ne mutawatiri da kuma khabarul ahad Hmm. to shi wannan ilimin bila wasitatin min naqalin hmm. babu wasiɗa na turuwa ba alkur'ani babu hadisi hmm. au shekhin sannan babu fikihu wani fahimta ko wani shehu ya faɗi eh yace fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naqalin aw shaykhin yace duk wanda iliminsa ya kasance an samo shi ne an fahimto shi ne Mm. ta hanyar nakali ta hanyar alkur'ani da hadisi kenan ko shehi ce fama bariha an al'akhari min al sati. Mm. ai yace ba zai gushe ba yana karba daga fararru fararrun abubuwa yace wa zalika ma'alulun inda ahlul lahi azza jalla wannan illa ne a wajen ahlul lahi ma a ce kai mm. kana karba daga alkur'ani ko kuma daga hadisi kai sai ka karba daga Allah shi ne ibn taymiya can yake cewa to duk wanda yace haka mallahu tariqun ila Allah la yahtaju fihi ila muhammad yace fa huwa kafirun mulhid a ce hmm. kana da wata hanya hmm. wai kai walihi ne baka bukatan manzon Allah a cikin ta yace to hmm. wannan kafirci ne hakan nan malam ya kara kawo irin wannan maganar ita ma gashi cikin jawahirul ma'ani haka ma shehu ibrahim ya ambaci wannan dai maganar a wannan pejin ya kawo wata ƙisa wai ta abu yazid wai abu yazid ya kolo li ulama ya asirihi a hastum ilmakum an ulama irrusumi mayyitan an mayyitin ko mayyitin an mayyitin wa akhazna ilmana an alhayi alladhi la yamut wai yana gorantawa mutanen zamanin samaliman hmm. cewa wai a hastum ilmakun ko kun karbi iliminku ne an ulama rusumi daga malaman drawing masu rubutawa hmm. alkur'ani rubuta shi yi hadisi rubuta shi yi, to wai daga malaman drawing ku kuka karbi naku malaman zane hmm. to kaga su duk a wajen su wannan ilimin yawwa shine fateto mm. irin wannan fassara yake so a yi ibn taymiya kuma ya ce duk wanda ya ce haka kafiri ne mm. to ita su suke so saboda su suke so a yi mm, za mu zo ta a karatu da yawa inda suke tabbatar da cewa kawai mutum ya shiru ya ce Allah ya ce masa sosai ko ko ai mutum ya ce ai haddasa ni kalbi an rabbi to eh, wannan ilimin ne shehu ibrahim yake cewa kad hassani bil ilmi Wata surifi, in kunya kun yakun bila taswifi to irin wannan ilimin ne shine suke so a fassara wa nan. Hmm. ai ana fassarawa ne daidai da yaren wanda ya yi magana shi ibnu taymiya ya ce wannan kafirci ne eh, to dan me zaka zarzumta masa ku ne dai ku ne in an zo ana eh, ku sai a fassara irin taku ku kuka ce yawwa yawwa akaramu kallawa Allah ya zaga hmm. da alkai yawwa akaramu kallawa amin malam Amin mana Allah ya saka da alkhairi amin mana. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum assalam Plus Na Malam Muhammad. Eh, um, Sheikh mun duba mu doki mutane kamar uku mu dasa aya lokaci. To yayi. Ya Allah bari mu doki wanga bangaren tarika kuma mu gani. Hmm. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am da wasu daga nake kira. Malam Muhammad ina maka barka da dai. Yawwa, barka. Ana magana da Ibrahim Abdulkadir Isa. Ina ce an kada kanan jihar Kano. Abdulkadir. eh ba abdulkadir to muna wani bangare daga bangaren ka kira wrong line mun sauke ah, ina so ne gaishe da malam eh, mai godiya an masa fatan alkhairi to da gaisuwar na Allah ya saka masa da alkhairi muna jin muna jin malam ba abin da gare mu fatan da alkaga ana fahimtar da mu gaskiya tana fita kuma alhamdulillah al'umma da dama suna amfana da abin da ake yi Allah ya saka da gidan aljanna kuma yi alimin kan yi wani masoyin kan na gode kai ma Allah ya so ka dan zatin sa to mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am dan wa sunanka daga nake kira Musa Musa Abdullahi ne daga Mubi Adama. Malam Musa daga murya Kadon duniya na sauraron ka. Daga daga Mubi nake kira ina yawa malam fatan alkhairi. Allah ya saka ya masa da alkhairi. Malam na jin kamin. Ina gode zakallahu khairan. Yawwa kai ma ina na fatan alkhairi. Allah ya Allah Allah ya gara lada, Allah ya sa dan shuke, Allah ya karfafa zuciyanku. Amin amin amin amin. wani yana cewa wai me yasa ba a ba wa yan dariƙa damar magana saboda tsabar son zuciya mutanen da su suka fi riƙe mu akan lokaci wai amma ba a ba su daman magana so ake a ban musu gaba ɗaya su su yi ta magana muna godiya Allah ya saka da alkhairi bari mu je wanga bangare za mu kulle layin yan tarika yau amma shi za mu na ƙarshe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Muhammad barka da dare barka sunanka daga nake kira dawa Muhammad dai daga Abuja, Malam Muhammad. To, Malam Muhammad daga Abuja, muna jin ka. Yeah, ina ma Malam Fatan Alfari, ina masa barka da dare. Yawwa. Wani bangare ke? Yawwa. Eh, to, ina ga ko zan daina kira bangaren ɗarika, ɗan ɗarika ne dai da ya bar ɗarika. Eh kuwa, to shi dai za mu yi maka rungumi kana bayyana ɗarika da wanga ke nesa. Sai dai amma ba ka wani yan ɗarika kenan. ko dai ka dai raba dai domin ka samu shiga eh to wannan numban kawai nake da shi gaskiya to shi kenan mu je mu je minti daya za mu kulle wannan eh, eh abin da yake abin da na kira na faɗa shi dai eh, na kira ne na yi godiya da malam da malam alkanawi da wannan shafi na um, malam wato mutum ba zai san irin ni'iman da Allah ya masa ba sai lokacin da Allah ya yaye masa dukkan wasu kunci da rudani yanzu a yadda nake bi nakan faɗa ma wasu 'yan izala 'yan ali suna ce ku da kuke izala ba ku taɓa yin ka ba wallahi ba ku san irin ni'iman da Allah ya muku ba ba ku san irin batan da al'umma suke ciki ba ba za ka san batan da 'yan ka suke ciki ba sai in kai kan ko kuma sai in kana bincike irin wannan bincike da su malam suke yi so don haka malam ina sakon godiya ne mm. Mm. Eh, Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi eh, alhamdulillah alhamdulillah da ni'iman sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Masha Allah, tabarakallah, alhamdulillah, ala ni'imatul Na'am, alhamdulillah, mm, Ka tashi lafiya, malam. Allah ya sa mun gode. To nan za mu nan za mu kulle kofan ah, wayan yan tarika mu doki na sunna guda wani kadan shi mu dasa aya insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah Malam Muhammad barka da yau. Barka mai magana. Sunana Shamsuddin Abdullahi ina kira daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Duniya na sauraron ka Malam Shamsu. Ah, na farko ina jinjina wa malam ina roƙon Allah duk irin alkairai da Allah ya tanada wa masu takawa ina fata Allah ya ba malam domin yadda malam yake samu farin ciki to ba ni da fatar da ya wuce wannan tsala-tsalan matan da aka yi wa muminai alkawarinsu Allah ya ba wa malam su gaba ɗaya. Amin. Saboda wallahi ina matukar farin ciki ina jin daɗi domin a yanda nake ji a raina wallahi ji nake kamar shehul islam bin taimiya ne da kanshi yazo yake kara manufofin shi domin muna gamsuwa da abin da malam yake um, akar makallahu ni a wannan karatu da ake yi ina da fahimtar cewa bayan komai na tafiya daidai ina ma da zai zamanto a tunda idan misali akwai tauhidi a cikin jawahirul ma'ani to muna da kitabun tauhid Idan wata magana ce ta aƙida, muna da littattafan aƙida kuma duka namu ya ishe mu. Hmm. Ina ma akar makallahu da za a zaƙulo mana duka iyaka kafirci da shirka da duka matsaloli waɗanda suke cikin eh, jawahirul ma'ani wanda kusan shine babban dalilin da yasa sa a yi karatun. ina ma da za a zakulo mana su kawai a dinga bin su ɗaya bayan ɗaya ana karanto mana tun da mu duk wani in akwai tauhidi a ciki ba ma kusan muna da shi mun riga mun karanta kuma mun yi imani da shi in akwai wani abu a ƙida a ciki wanda ta yi daidai da namu mun riga mun karanta kuma mun yarda da shi abin da kawai muke son jin kafircin da ke ciki a ciro in za su iya su kare in ba za su iya ba su bari kuma akar maka Allahu Allah ya saka maka da alkhairi shawaran wancan dan uwa da ka karba na cewa duk wanda karatun da aka yi a baya wanda ya zo yanzu ba za a sake komawa baya ba ka zauna na nan sannan kuma karmakallahu ina ƙara godiya da cewa ba ma bukata mu ji sunan wani ya yi raddi a wani waje ko a wani shafi nan an ambaci sunan shi in ya isa ya zo nan in bai isa ba ya je can ya ihun shi amma ba mu ma ji shi ba balle a yi magana kan shi yin magana kan shi ma kamar ya sharaf ne saboda haka bai ma samu wannan matsayin ba ina wa shafiyan fatan alkhairi aiki na tafiya daidai malam komai na tafiya yanda ya dace Allah saka muku da alkhairi Allah ba ku gidan aljanna assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu amin mun ah. gode Allah saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi malam muhammad na'am mai magana Abdulaziz Muhammad daga Cote d'Ivoire. To Allah ya kiyaye ka muna jin ka minti biyu. Malam muna muku fatan alheri da kai da babban malamin naku. Mun gode sosai. Masha Allah, malam karatun gaskiya yana gamsar da mu kwarai. Muna jin daɗin karatun. Masha Allah, tabarakallah. Wato su mutanen nan da gani wai son suke kamar aƙidar da ke gare su suna son su rataya ma chef Ibn taimiyya shi eh. suna son dole mu zama daidai da su waddu hmm, law takfuruna kama kafaru eh yanzu sun tabbatar da aƙidar su lalle ta kafin fice, amma yanzu suna ce har da mu hmm. haka suke son su ce hmm. to kaga wannan bai ba adalci ne ba malam Kaga, eh, wannan yana nuna ma mabiyansu su tabbatar da cewa lalle ashe mutanen eh, eh, cikin ce ma a ce ma a hausa abin da yana kamar dai a ce suna musu ha'inci dai tunda ba su gaya musu gaskiya lamarin in shine wato Muna godiya Malam Abdullahi. Muna muku fata ne eh, mun gode kwarai. Muna godiya Allah. Masha Allah. Assalamu alaikum. Malam Muhammad wannan magana ina son yi ta aliki akan ta tana da muhimmanci. Na'am, ako dama. Ya kamata masu sauraro su yi wa kansa adalci su fahimci abin da bawan Allah nan ya faɗa. Duk wanda yake shigowa daga ɓangaren 'yan ɗarika ba zuwa yake ce da mu abin nan da kuka faɗa ba haka bane yanzu ku kalli na ƙarshen nan da ya sauka duk bayan wahalar da mu da ya sai ya ce ai abin da na faɗa shi ma haka ya faɗa to in haka ne me ya zo ya ɓata mana lokaci zuwa yake yi so yake ya ce ku ma tunda kuna mu ma tunda muna yi ai kuma kuna yi ma'ana yanzu su abin da suke cewa su sun yadda abin da muke tuhumar su da shi haka ne to amma ai mu ma to kaga wannan kuma ba hujja bace wannan ba addini bane idan yanzu na ce ka taka kashi abin da ya kamata shine ka tsaya ka kalli kashin da ka taka ka wanke amma ba za ka ce min to ai kai ma ka taka ba ma'ana ka yadda kenan kai din daman ka taka da haka masu sauraro su fahimci wannan da kyau abin da suke cewa ai ibnu taymiya kuma na gaya musu duk maganganun da suke faɗa su kansu sun sani ƙarya ne ɗayan biyu ne ko dai su ƴan dagajin ba su fahimci maganganun ibn taimiya ba amma malamansu suna faɗa ibn taimiya ya nemi su inkarin wannan abin wanda za ku ga duk wanda zai zo ko dai ya zo ya guntule saman karatu sai ya zo ya ɗau karatu daga tsakiya shi yasa za ka ga duk wanda ya zo ya ce mana ibn taimiya ya ce sai mu ce kawo littafin sai mu ce kuma a fara daga farkon karatun ba za ka zo ka yanko mana magana kawai kai tsaye ka ce an ce ba dole magana in a fasali aka yi ta taken fasalin shi yake fassara me ake nufi da maganar a cikin zancen to da haka dai ya kamata masu sauraro su yi wa kansu adalci su gane har yanzu mutanen nan ba sa ce mana abin da kuka faɗa ƙarya ne sai dai su ce a ai kuma to wannan kuma ba daidai ba ne tare da cewa sun sani mu ɗin ba hakan ba ne ƙarya suke mana malamansu sun san abin da suke faɗa ɗin ba gaskiya ba ne na ɗauka yau za mu kai inda sha'arani yake faɗa ibn taymiya ya saba musu akan duk wannan maganganun to amma sai kaga su kuma suna zuwa suna cewa wai ibn taymiya ya faɗa za mu zo inda sha'arani ya faɗi wannan a karatu a nan gaba yace duk waɗannan abubuwan da muke faɗa na sufanci na kaza su ne ibn taymiya yake mana inkari to kuma wani sai ya zo ya ce ibn taymiya shi ma yayi kaga wannan zalunci ne Allah ya kiyaye amin assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah malam muhammad na'am mai magana Suna na Kakisu Ramadan. To Malam Kakisu muna ji minti biyun ka ya soma. Kaji za ka ce minti biyu Malam Muhammad kuma. <laughs> Wato Malam Muhammad ba zan ma daɗe sosai ba. Na'am. Wato lokacin da Malam yake karatun a Okudu Durriya. Na'am. Ya karanto irin littattafan Ibn Taimiyya da kuma yanda al'umma ta amfanu ga irin tarin da Allah ya ba wa ibn taimiyya ilimin da Allah ya ba ibn taimiyya da kuma dai sauran abubuwa har malam yake cewa kusan zaka ga a malamai ibn taimiyya ya yi wallafe-wallafen da malamai da yawa na kowane bangare sun amfana da littafinsa. To a ƙasa sai na ga wani na san sunansa yana daga cikin malamin ɗariƙa ne abin da ya ban mamaki sai yana cewa wai a magana cewa wai an amfana da ilimin ilimin ibn sai na ji yana ɗan rubuta banda dai shehunan to la mm-hmm. abin sai bani mamaki malam mm-hmm. to sai na yi na jira na gani ko Allah zai sa ya bugo ya yi wannan tahaddin ya ce ban da shehunansu shehunansu ba su amfana da komai da ilimin ibn taimiyya ba to sai na ga dai bai bugo ba to tunda bai bugo ba tunda dai a wannan gabar aka yi maganar ya kamata tunda yana ya tsoro a bashi ruwan madaci samu ya dan dauki alkalami zan gaya masa inda shehu ibrahim inyas yake istidlali da yake tattaunawa akan wata mas'ala yake kafa dalili yake kawo bayani daga littafin shekul Islam Ibn Taymiyyah idan ya koma cikin sharhu murhifatul quta na Sheikh Ibrahim Kaulahi Sheikh Ibrahim Inyas ya koma cikin wannan littafin watakila ban sani ba ko yana da shi amma ina jin shafi na hamsin da takwas ne Shehu Ibrahim Inyas yana tattaunawa akan cewa a kan mas'alar wani zai iya amfanar aikin wani to da ya ɗauko mas'alar yana tattaunawa sai ce ƙala sheikh taqiyuddin abul abbas ahmadu bin taimiya mani itakada sai kawo magana ibn taimiya ya ce mani itakada annal insana la yantafi'u illa bi amalihi faqad kharaqa al-ijma'a wa zalika batilun min wujuhin kasira sai dinga kawowa ahaduha kaza wasani kaza yayi dogon bayani duk daga maganganun ibn taimiyya shehu ibrahim ya sai ɗauko ya dinga kafa dalili to haka umarul futi shi ma ya yi irin wannan yake cewa ƙala shekul islam ibn taimiya ya kawo abubuwansa na na abin da ya ɗauko a littattafan ibn taimiya wato abin da nake so na ce wato da da yan ɗariƙa da da su kansu shegunan ɗariƙa wallahi tallahi sun amfana da littattafan ibn taimiya duk da dai cewa suna faɗa cewa wai ya nemi su inkari sannan wani abu da nake so na faɗa a wancan da ya shigo yana cewa wai a ah, iya malam lawan ya fassara mushayyid mushayyid ko mm, mushayyada mushayyada mushayyikun fil mushayyadatun ko haka kalmar take yana so ne shi bai san ba a wata a wata nuskan ma ilmuna hadha muqayyadun bil mm. kitabi sunna akwai mm. wanda ya zo mushayyik da kuma muƙayyadun. Saboda haka wannan duk yana kan layi babu wani abu nan. In yana ganin mushai din ba haka wani to kalmar muƙayyad din kuma ba ya take ya take ba da ma'ana. Kuma ma bai sani ba ne. Sannan kuma malam malam kaki su. Ya kamata yin ɗariƙa su kwanta. yanzu kwata-kwata a muƙaddima fa ake. Duk wannan mu'akazat ɗin da ake ta ɗaukowa Mm. wallahi a mukaddima ake ba a je ko ina ba mm. ba inda aka je mm. lokacin da aka shiga cikin littattafan kuma ni wannan ma nake ganin watakila za mu yi sauri mu shiga da su cikin ya kamata a garzaya a shiga da su cikin ainihin manya-manyan abubuwan da ake inkari a kai. Idan aka shiga ciki, to wani ma ba zai iya bugo wayar ba. Hmm. yanzu a gefe ake amma duk hankalinsu ya tashi su kwantar da hankalinsu kuma hmm. ni ina ganin a wannan fagen ko kamar taimaka musu muke yi littattafanku ne da kuka rubuta malam lawan ya taimaka yake zuwa yake yada aƙida ku yake faɗanta bainal jama'a ake ji ake saurarawa ake jin menene a cikin jawahil ma'ani dinnan da kuka kunshi hmm. yanzu ga malam alkanawi ma shi ma alhamdulillah ya ɗauko ifadatul ahmadiyya Hmm. ga malam Anas shi ma ya ɗauko ruhul adab hmm. ya ni ma insha Allah muna karatun albayan wa tabiyin an tijjaniyat wa tijjaniyin duk waɗannan hmm. littattafan ku ne muke taimaka muku muke karantar da su don mu yaɗa aƙidan nan taku da kuke ɓoye ta. Amma mu ma ya kamata ku yi mana kara, ya kamata su yi mana kara, karar da za su yi mana su ɗauko wasu ɗiya dan Allah su karantar da ita su mm. ɗauko abu tauhidi namu ne su karantar da shi dan su dinga yaɗa mu ma aqidar mu kaga sun lama rama mana amma ba ku zo ku dinga an yi ɗaya da ɗaya ba ina ganin wannan ba shi ne daidai ba Allah ya sa mu dace mun gode assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi sauran muna minti kaman takwas ko ko sha biyu mu dasa aya assalamu alaikum Muhammad a cikin wannan magana malam kaki su yayi Ita ma akwai izina sosai. Bahaushe ya ce ciki da gaskiya wuƙa ba ta huda shi. Yanzu mu ga mu sai karantar da littattafan su muke yi bayan muna karantar da namu. Su ba sun gagara su karantar da nasu ballanta nasu tsallako namu. Ya kamata mabiya su gane. Ba yadda za a yi addini fa da jahilci. Ba yadda za ka ka ce na wani ba daidai ba ne kai kuma ka kasa kawo naka ka karantar. to me kake so kai wa mabiyanka bautar da su kawai da ka ɗaliban tijjaniya waɗanda ake kwasan su biki can biki can suke ta kayan carbuna a wuya suke ta kiɗa-kiɗa suna rawa ba su iya tsarki ba ba su iya alwala ba ba su san ma kanta ita mai cece ɗariƙar ba to ya kamata su ƙalubalanci shehunnansu su a zo a karantar da mu wannan ɗariƙa a fili mu santa mu jita kuma muna kalubalantar su mu mun ce dan Allah duk wani littafi daga cikin littattafan mu kamar yadda malam kakisi ya faɗa dan Allah a fito a karantar a daina cewa kawai akwai a littafi amma ba a iya kawowa a nuna yadda muka sa jawahirul ma'annan tun daga farko har ƙarshe dan Allah za mu yi dan Allah su ma su ɗauko ɗaya daga cikin littattafan mu tun daga farkon har ƙarshen mu ma su zo su karantar muna kalubalantar su da wannan na'am salamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Sunanka daga na ke kiran? Sana Yusuf Muhammad daga nan Travelers. Malam Yusuf muna jin ka minti biyu muna ji. Ka masha Allah hujjanka hujjanka hujjanka. Hujjanka ta kwace ka. To yana maka fatan alkhairi yana ga rubun malami na Abubakar Na na ka. ina muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi ga baki da amin amin amin amin amin Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi ya samu fahimci kuma abin da ake yi kowa ya fahimta daidai gwargwado izin Allah amin amin amin Allah ya saka muku da alkhairi na kira ne kawai in gaida ku insha Allah. kuna godiya Allah ya saka muku Kuna mintoti kuna mintoti haka mutane da za su samu su shigo. Allah ya saka maka. Bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah, don wa kana kan layi baka magana. Assalamu alaikum. To bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na'am, don wa sunan ka daga nake kira. Eh, Abubakar. Daga bangaren sunna. Na Abubakar, to muna jin ka minti biyun ka ya soma. Malam Mamman ina gaida ka kai da Malam Lawan. Malam na jin ka muna godiya. Kuma da fatan Allah ya kara muku hakuri, Allah ya fadada muku hakuri, kuma Allah ya dace ku da hakuri irin na saburin jamil. Amin ya rabu. To, ni sako gare ni zuwa ga Malam Lawan. Sako, to muna jin. yanzu mutane sun canza abin za su ce su yi wayo su ce sako ba su ce shawara shi domin su san shawara za su shawara bane wannan sako in shawara ne na sai da gaskiya ba muna ji eh ka ba shawara shawara bane sakon nan shine gaskiya mu ahlus sunna malamin ba su koya mana zagi ko rashin mutunci ko rashin kyautata ko cin mutunci duka wani a cikin zarin tafiya malamin mu babu to wasu yara gaskiya ni a talifkar suna wasu abubuwa da suka rubuta dama wasu an san su dama shirri zage kazabe da aikin su ne wannan ba biya musu gaskiya mu a hanya mu ba kura ba kaya wannan masu rubuce rubuce iri wannan mutum yana so malam ya so dan Allah kuma ya mishi fatan alheri mutum ya mishi zagi ya bar shi da Allah kar ya ce zai rama na'am to ne gaskiya malam ni abinda sakon nike so ya isar mun da Allah wannan yaran ya wannan ya dakatar da su idan sun yi zagi kar su su mai da musu kowai abin su da Allah Allah zai rama mana Allah ya fi mana komi to shi kenan sako ya isa insha Allah yawa to ina gaida malam Allah ba shi hakuri Allah ba shi hakuri zage zagen da kai mu kamu wala gaban mu yana faduwa shi da Allah ba shi hakuri Allah ya sa dai shi ne ya zama kafaran shi ya zama shirdiyan doka kamar tababin shi da darajojin shi kuma Allah ya bude mishi fahimta da ilimi da basira amin na muna godiya shek ban san ba ko kana da magana gabanin mu doki na biyu a ban da wata magana wannan abin da ya faɗa abu ne mai kyau Eh ba komai addu'a da yayi Allah ya amsa mana baki ɗaya. Na gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sunanka daga ina ke kira? Mala Muhammad kana magana da Abdul Basir. Ina kira daga Uganda. Duniya na sauraron ka Mala Abdul Basir. To da farko dai yana so yi wa malam fatan alkhairi. Muna bata Allah wani jikin ya saka alkhairi. Amin. sannan ina wa Malam Muhammad mai shafin fatan alkhairi. Allah gida ya samu na mu duka domin sa. Amin amin amin amin amin. Mm. Hakikanin gaskiya muna jin daɗin wannan shirin yadda yake tafiya musamman yadda malam yake da haƙurin bin waɗannan mutane daki-daki wajen warware dukkan wata shubaha da suke barin kawowa don a tabbatar da cewa shirin ya tafi yadda ya dace. Mm. Gaskiya muna mushi fatan alkhairi akan wannan kuma muna fata Allah ubangiji saka musu alkhairi. To duk da dai an ce ba a son yin shawara. To amma dai Wala eh, <laughs> Mahmud kamar dai shawara ce amma ba wai kai tsaye ba. Ba doka ba doka mun gode. Eh, abin da ya shafi dokokinku ne na ishafin. a dangane da ka'idan za ka kai magana taliki za yi. Yawwa to don Allah abin da ya shafi ka'ida ne nake so in yi magana. Muna ji. musamman in an ɗauko wani yanayin program don Allah ya hana wanda ya kirawo tambaya ya yi magana ko kuma ya yi bayani in shi an yi mushi tambaya <laughs> wannan ina so a gyara wannan inda hali karatu shekaran jiya kake yin nan kaka da bayan ban koma shekaran jiya wannan general abin da ne ba biyu ne duka gaba shi ɗaya nake son yi magana akan shi ka fahimce ni ko saboda abin da yasa idan mutum ya karanto wata shubaha sannan kuma ya hana a yi magana kaga zai kasance masu sauraron nan fa kala kala ne waɗansu ilimin su ya kai waɗansu suna iya ganewa su fahimta ko da an yi twisting abu amma waɗansu fa a lokacin da aka juya abin yi yawa wallahi za su iya rikicewa kuma ka iya tunawa zama muke yi mu bada lokacin mu mu sa data ɗinmu mu mu hana idanuwan mu bacci musamman kaga muna daga wurare daban-daban ne a fadin duniya lokutan mu ba ɗaya bane mm. gaskiya yanzu a yanzu da nake magana da kai a nan Uganda karfe biyu da minti shida na dare Mm. amma ban yi bacci ba na tsaya na cici na zauna na mai da hankali na saurari wannan shirin, don in fahimci wani abu wanda zai kare na addini na gaskiya to kaga ya kamata a ce wannan abun an yi baliwin ɗinsa sosai da sosai haka haka to lokaci da yawa Allah bin saka da kada Allah sa a kare lafiya amin amin muna ba gajiya Allah bin hutar gajiya Allah saka da alkhairi amin amin amin To, sauran Muhammad magana wannan bawan Allah tana da kyau amma ina so in faɗakar da masu bibiyan mu. Duk lokacin da kuka ji wani ya kawo wata shubaha ko da a ce hankalin mu bai kai ba ba mu yi magana a kanta ba to kuma in kun hau ko da daga ɓangaren mu ne na ahli sunna to ku sake maimaita wannan tambayar dan a amsa ta ba laifi. Ku ce ai wane ya ce kaza malam wace amsa za ku bashi. ba laifi don al'umma ta amfana don wannan ake yi Aka. insha Allah ko kai malam Muhammad kai ma ka rinka mana matashiya akan haka in kaga an yi wata magana da bamu amsa ta ba to tuna mana malam ya ce kaza to me za ka ce na gane Na gane, insha Allah. Kuma wannan ba yana nuna komai mun sani ba ne ba, amma dai za mu iya abin da muke iyawa, abin da ya gagare mu kuma Allah shi ne masani. Na gane, insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam tullahi barakatuhu. Malam Muhammad ni ne Ibrahim muna kira daga Italy. Allah ya kiyaye ka Malam Ibrahim muna jin ka minti da yanka ya so mu. Malam Muhammad Allah ya kiyaye ka Allah ya ah. zaza mani. Ubangijin Allah ya doga kai shayar. Amin amin amin amin. Ina gaida malam Lawal malamin mu ban malamin malam Lawal Trump ubangijin Allah ya kala ya rubi ubangijin Allah ya jaza mani. Amin amin amin amin. Malam Muhammad ina gani kana shakka kaman Isha wai ba adalici wallahi kuma rantsuwa dan maka ina ina da kuma ban rantsuwa yin kafara isha fm na cikin eh, mudoki shi fm hundura san shi cikin duniya duka wallahi number one mai adalci mai mutane wallahi kuma ban kafara mun gode mun muna biyayya muna biyayya station da yawa kuma malaman mu malaman sunna suke da ankuri wallahi su ban mutane su yi komin da suke so duka amma suna biyayya musu a lokacin da mai shi gaji kawai ya kasa ba da ba hujja ma ma ya je wallahi shi sa ka kai rasuwa da ban kafara shi sa ka kai wani shakka kamar abin da yake wai akwai wani wallahi kana cikin number one waɗanda suke adalci cikin halayen da ya zama da ya kamata a control mutane amma mutum ko ya kai kana so ka bashi duniya ko ka fita gidanka ka bashi kawai kwana cikin daga baya ce baka mishi ba kai kokari ba gaskiya shi yasa ni na wace nan da dan ce dan kaffafa maka gurwa ka san kamar wallahi kana cikin number one cikin station da mu muke biyayya ba wanka da muke biyayya ba amma muna gani shi yasa muke kama shafa wallahi ina nan ban kwana ba yau da ni kamar 2 o'clock kenan na ji aiki na zama ban kwana ba ina ina biyayyan station alhamdulillah ina gaida malam Allah ya bada lafiya na yare malami na malam alkanawi wannan gaisuwa sosai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, mun doki na karshe mu kulle kofa domin layin mu sauran minti kamar shida salamu alaikum kwala wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muhammad na'am sunan ka daga nake kira sunana usman yusuf da kanan kano Allah Allah ya kiyaye ka muna jin yawa ina wa malam barka da warhaka malam na jin ka insha Allah Na kuma kai ma Malam Muhammad ina ma fatan alkhairi. Ina godiya Allah ya maka fiye da haka. Ali na Allah. Alan ne afuwar malam nake so na nema. Muna jin. Yawwa ni ɗan ɗarika ne, to kuma muna ɗaya daga cikin wanda gaskiya muke zagin shi saboda irin abubuwan da ake gaya mana da shi da malam alkanawi da malam kakisu. Na'am. shine nake so da Allah abubuwan da muka yi faɗa na ɓatanci a kai da Allah muke so ya fi mana. saboda karatun da mala alkalawi da wanda malam ya yau gaskiya gaskiya ta bayyana a gare mu. La tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Insha Allah mana mun gode sosai Allah ya saka da alheri kuma wallahi tallahi da kai na yi alƙawari na ga dari. Malam mu ba malam mu ba musa abin da ka ba ko si ne masa kai ko dai ah, <laughs> Na karanta masa su ayar da Annabi Yusuf ya gaya wa ƴan uwansa lokacin da suka nemi yafiyarsa. Qalu a innaka la eh. anta Yusuf ana Yusuf قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Kalutallahi تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ma'ana ‘yan uwan annabi Yusuf bayan sun gano shi ya gane su suka ce kai ne Yusuf daman kana da rai ya ce ina nan suka ce to lallai Allah ya fifita ka a kanmu sai ce ku kwantar da hankalin ku. ai haka al'amarin Allah yake duk wanda ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri Allah baya ya tozarta aikin masu kyakkyawan aiki sai suka ce wallahi tabbas mu mun yi kuskure ba mu kyautawa kanmu ba sai ce ku daina ta da zance Allah ya yafe min ya yafe muku shi Allah mafi jin kambayi ne ko mai jin kambayi ne da haka muna fatan Allah ya yafe mana baki daya da waɗannan ƴan uwa na mu da Allah ganar da su sauran ƴan uwan musulmi a duk inda muke muna fatan Allah madaukin sarki ya haɗa mu akan alkhairi duk wanda yake kan wata kuskure ko wani gurguwar fahimta to Allah ya ganar da mu baki ɗaya Allah ya tabbatar da mu akan bin littafinsa da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallama har izuwa mutuwa. Amina Allah to malam kuma ta ne wata shawara za a ba mu, a matsayin da za mu yi karatu mu mu fahimci sunna. Yau wato yanzu abin da nake baku ku shawara shine mai da hankali da karatu. lallai in so samu ne in za ku samu malamin da zai karantar da ku littafi daga bango zuwa bango to ku je wajen irin wannan malaman wanda za su dora ku akan ilimi su gaya muku dini na gaskiya wanda za ku bauta wa Allah da shi sannan gashi na Allah ya kawo mana sauki a duniya karatuttuka ana yin social media wanda za ka iya takawa ka je da ka inda ake yi da littafin kaje je wanda ba za ka iya zuwa ba ka bi a social media kuma kai ta roƙon Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya kuma ya nuna maka gaskiya a kowane lokaci cikin kowane al'amari kuma ya baka ikon bi kuma ya nuna maka ƙarya ya baka ikon tatta domin wannan ma sai da can ubangiji kuma sai an yi jarumtaka Allah ya sa mu dace Amin Allah malam mun gode sosai Allah ya saka da alheri kuma wallahi malam ire-iren mu wallahi muna nan da yawa ko wasu da za su iya jarumta bane wa hmm. amma wallahi tallahi malam kuma kokari sosai kuma mun fahimci sunna a karatuttukan ku alhamdulillah wallahi mun gode Allah ya fata da kuma eh, na a matsayina na Usman Yusuf mm, Allah ya tabbatar da kai Amin na Allah malam. To muna godiya jama'a nan za mu dasa aya insha Allah muna godiya sosai ga masu kira da waɗanda suka yi kokarin kira ba su samu shigowa ba insha Allah muna fata zama na gaba za su shigo su masu ba nasu gudunmuwa malam nan da minti biyu ya saura muna zuwa mu dasa eh, wato mu kammala mintoci mu za mu baka dama kai muna maganan ka na karshe sa'ilin nan kai muna addu'a eh, mu sallame jama'a to magana ta ta karshe malam Muhammad a yau na ga abubuwan mamaki cikin waɗanda suka shigo mu magana musamman ta ɓangaren ɗariƙa wanda gabaki ɗayansu sun ce 'yan ɗariƙar tijjaniya ne wallahi sun bani mamaki kwarai da gaske irin yadda suke wa gaskiya zille-zille da kalanke walankeluwa ga gaskiya a fili ka tsaya kana wani inda inda ka zo kana cewa an yi fassara ba daidai ba kuma da kanka ka zo ka ta kanka ka ce ai kai ma haka kake nufi ko ka zo kana kokarin ka juya fasara duk da Allah ya hana su fassara ta ki juyuwa an ce fatuhu ka tsaya kana wani inda inda ai an masa fatahi to me fatahin ka fassara mana sannan wanda ya zo yana magana wai an ce an turmuza ƙasa a kai yana nufin birgimar jaki to bayan an faɗi masallaci to kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda kin gaskiya da kin Allah a fili a fili Allah maɗaukin sarki ya ganar da mu gaskiya kuma ya nesanta mu gaburan son zuciya sannan Allah in ya nuna mana gaskiya kuma ya ba mu jarumtakar goyon bayanta wanda wannan abin da wannan bawan Allah Uthman yayi a ƙarshe abin a yaba masa ne ka fahimci gaskiya kuma ka iya jarumta ka bayyana ta wallahi malam Muhammad akwai da yawan waɗanda suke buya suna jin wannan shirin kuma sun san gaskiya ake faɗa ta ratsa zukatansu amma ba za su iya ba wasu saboda abin da suke samu wasu suna gudun kada a gano su wasu kaza wasu kaza da sauransu dai manufofi mabambanta to da haka wannan Allah maɗaukin sarki shine shaida mu iya abin da zamu iya kenan Allah kuma shine mai shiryar da bayi muna fatan Allah ka shiryar da mu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh